lawan trayem ya yi karatunsa na al'ukudu duriya da yake yi da jawahirul ma'ani to shi kuma malam abbas zai zo <clears throat> tun da jawahirul ma'ani na tijjaniya ne mu ake wa karatun zami godiya mu ba da tukwici to kamar yadda aka sani wannan satin ma alhamdulillahi malam lawan ya yi karatu kuma Malam Abbas ya ji karatu ya saurara an karɓi wannan kyauta tasa kuma za a yi masa tukuici To network ɗin sai ya ɗauke. To 'yan uwa yi afuwa na san network ɗin Saidi ne ya ɗauke, zai dawo idan ya gabatar sai mu shiga kai tsaye Allah ya yarda sai mu ɗora. الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم Ya selam. Ina sauraron Dawud Saidi Malam Ibrahim insha Allah da ya dawo za mu za mu ɗora. هو لا إله إلا الله بيدوت ذات العز يا أنت يا يوم

mabiyan Makedau ma ɗari Babu kamar assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah, sai dai alam wasa. Ya malam kawai sai na ji ina magana na ji bana Eh, ni ma haka na ga ka sauka ba, network ne ba. wallahi sai na ji bana nan an fara ne a ai muna sauraron ka kana gabatarwa ai yawa na'am ana kira na ah, ah. network din ne yake so yake mana wasa ana kira na haka a dinga ana tambaya na akan karatu duk ranar da ya zama cewa ba mu yi karatu ba da malam za a kira a ce za ana kira na ana tambaya ta ya aka yau ya karatu an duba ba an duba ba ko lafiya me ya faru <clears throat> to shine nake so in yi amfani da wannan damar in sanar da masu sauraro mm. cewa wannan karatun yana jingine da karatun da <clears throat> Malam Lawan Tiraimi ke yi a Isha FM ne. Duk ranar da ranar Talata ta zo, aka gaba a ganmu mun zo mun yi karatun nan ba to a tabbatar da cewa Malam Lawan shi ma bai yi karatun shi ba. <clears throat> Insha Allah. Idan bai ba ba za mu ba, idan kuma ya yi za a ganmu saboda a allake yake da shi tukwici ne ake ba shi. idan kuma malam ranar da malam ya soke karatunsa ko ce ya dina mu kuma muna da sabon karatun da mu kuma za mu aika wa malam insha Allah so da haka idan an duba an gaba ga karatu ba to a san malam bai yi ba a san malam bai yi ba shi samu ma bai ba wannan shine sakon da nake so na aika saboda ana yawan tambaya ta wallahi a kira ni a waya dare a ta ana tambaya ta ba a ga karatu ba a ga karatu ba to shi sa na sanar ah, ah, yan uwa to insha Allah yanzu kai tsaye zan haɗa mu da malam zai ci gaba da mana karatu insha Allah malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, sayyidi ah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka ah, masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha mai albarka feji mai albarka na sarki zaki mkk na karanta mana sallama musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkato barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri na wato yin tukuici ga honorable lawan trium kan wani abu da muke ganin sa ah, bai da bambanci da zaman teburin mai shayi saboda abu ne ake yin sa babu manhaji eh babu wato manhaji kwata-kwata sannan babu amana ta ilimi sannan kuma babu bincike gamsashe, sannan kuma babu kayan aiki isassu wanda za su taimaka wa shi honorable ya aiwatar da wannan aiki da ya ɗaukar wa kansa cikin nasara a ah, masu bin wannan karatun shida ne ah, ba yadda za a ce karantar da littattafai kake yi kuma kullum cikin tuntuɓaye kake a wajen karantar da littattafan kullum in dai ka zauna biya littattafan nan to sai an ƙirga haɗoyinka to ka ga wannan ya yi kama da wasan kwaikwayo ya yi kama da wasa da hankalin ah, ammawa amma dai duka masu ido da kwalli suna suna lura wannan karatun shine zama na goma sha ɗaya kuma a yau muna tara ga watan safar hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu sau da haka a yau karatun namu zai fara da jinjina ne ga honorable mun jinjina masa akarama kallah jinjina eh da jinjina karatun zai fara sau da haka audio na farko jinjina ce za mu honorable saboda ka san da za a yi zuku an shirya za a yi zuku za a yi wani mugun zuku sau da haka nan ka tuna wancan aka zo ana ana jera littattafai aka ce za a tsallake o a a a eh kwarai kwarai kwarai ta faɗa kwarai kwarai kwarai ta faɗa muka yi kicin kicin muka ce kada akwai wasu abubuwa da da ba mu so a tsallake gaskiya ne honorable ya yi abin da ya saba kasan sun saba da siyasa To. An iya siyasa, an iya lauya magana. So, nan muka yi faɗa muka yi masa faɗa. Sau da haka mun masa faɗa a nan kuma ya ga cewar abin nan da muka faɗa fa gaskiya ne. Bai kamata abubuwa muhimmai irin wannan a dinga tsallake su ba. Gaskiya dai. To, amma dai sai ta wai wasu ɗalibansa ne, sai ta wasu ɗalibansa ne wai suka kirawo shi, wai suka ce wai eh, suna buƙatar karanta littattafan nan saboda saboda wai suna jin wasu abubuwa da suke so su ba su a kai bai kamata a tsallake ba waye da waye ya amsa kokensu ya ya fasa tsallakewa na'am ka gane yana nuna cewar ba wai tsumagiyar da muka yi masa eh ba wai tsumagiyar da muka yi masa bace ba wai uh, faɗan da muka yi masa bane ba karatun ka yaji ba kenan yawwa ba karatun mu yaji ba faɗan mu yaji ba saboda haka wasu ɗaliban sa ne suka roƙe shi to ala ayyi halin ko ma dai ya ne al'amarin a honorable in ma ƙarya kai kai kai ƙarya kace wasu sun kira ka dan ka saba irin wannan to in ma ƙarya kai dai akwai lahira akwai Allah yana kallo saboda haka mu dai muna jinjinawa ko ma ƙaryar kai ko ma yaya ne abin muna jinjinawa da aka ki tsallakewa dan da an tsallake gaskiya irin yadda aka tsallake na baya magana ta gaskiya ba ma yin Allah isa to amma dai mun san da yawa za a ci amanar ilimi za a yi ha'inci kuma Allah ba zai bari ba sau da haka sai sai a yi mana playing din audio na farko a ji cewa bai tsallake din ba sai mu sai mu shiga na gaba kafin al'uqudud muna dai cikin matashiyar da Ibn Abdulhadi ya kira ta da suna musannafatu sheikh ko ba'ad musannafatu sheikh wasu daga cikin littattafan da Ibn Taimiya ya rubuta cikin albarkar da Allah ya masa ta ilimi da kuma yaɗa shi mun tsaya a daidai inda Ibn Abdulhadi ya ce walahu firraddi ala munkiril ma'adi qawa'idu kathira ibn taymiya yana da littattafai wanda ya kira su da suna ƙa'ida ƙa'ida ƙa'idan tumfi kaza ƙa'ida tumfi kaza wajen yin raddi ga wanda suke musun tashin alkiyama ya yi irin waɗannan littattafai masu suna ƙa'ida fi kaza ƙa'ida fi kaza da yawa to daga nan muka tsaya ibn abdulhadi ya ci gaba da cewa walahu ta'aliqatun ala kitabil muharrari kuma ibn taymiya yayi ta'aliki shine ƙarin bayani da dada fito da abubuwa fili don a fahimta a rubuce ya yi wa littafin almuharrar filfiqhi littafin almuharrar wanda shi littafin almuharrar an yi shi ne cikin fiƙihu to an ji wannan ba shakka inda ya tashi dinnan nan ne inda muka inda ya kwana to ka san da ya zo ya ce zai tsallake to mu kuma muka ce akwai wani guri da aka yi maganan haƙiƙa kana ta soke haƙiƙa haƙiƙa ƙarya ce babu ita babu haƙiƙa waye da shauransu muka ce eh. to a bi a hankali akwai abubuwa da yawa wanda eh, Ibn ibnu taymiyya ta ɗin ya faɗa wanda za su ɗan gyara maka tafiya dan bai cika fitowa ya faɗi cewar ya yi kuskure ya ga kuskurensa sai dai kawai kaga ya gyara wasu abubuwan sai kaga ya rantsa ido ya karɓa ala dole saboda babu yadda zai sai dai kaga a aikace aka akwai abin da yake sokewa a karatukansa na baya to amma kuma zaka ga ya zo kansu ya daina magana a kai saboda ya gamsu cewa shine bai da gaskiya kawai dai abin da bai yadda ba ya fito ya gaya wa mabiyansa saboda kar su ce ya ji kunya tunda kaga su eh, zahirin abin da take nuna ma. in haka ne wato an samu natija kenan an samu natija alhamdulillah an samu alhamdulillah yawa to ya ba su tsallake ya ba su abin da ake so wato duk hmm. lokacin da aka yi wa mutum wato gyara musamman idan kana idan mutum yana ganin cewa wato fahimtar ku ba ɗaya ba ce ba ko hatta a aƙida yana ganin aƙida ba ɗaya ba ce ba mu idan har ka gano cewa abinda mutum abinda kake kai kuskure ne musamman su 'yan izala in ka ga cewa abinda kake kai kuskure ne ka faɗa ko kake mm. tuhuma da shi aka zo aka zo maka da gyara mu dama ba mu ce wai dole mutum ya dinga fitowa ya ce abu kaza an gyara mun kaza na sauka ko a in ma ka daina ma maganar ma natija ta zo natija ta zo alhamdulillah to kaga akramin Allah ni ga ko bai fito ya ce abu kaza ba in dai zai gyara gyaran mu ai alhamdulillah abinda dama mu muke so kullum mutane su gane sosai yawa su san cewa ana da hujja abu kaza fa da wani yake yi kaza ma shi ma dai yana da wata tasa hujjar saboda haka kawai a yi shiru a daina tashin ma maganar mu ba wani abu bane ba ya ga fito ka ce ka sallama ba ina ga wannan ai dai ne ko wallahi haka kai sai yadda ka faɗa din haka ne kuma a su wanda suka kira mu akwai wanda suka kira mu wancan satin suke cewa mu yi karatun mu daban yayi nasa daban to yanzu idan muka yi namu daban nasa daban irin waɗannan kurakuran da muke gyara musu kuma kun ga za a eh, koya wa mutane karatu da kuskure ka gani wani in aka koya mai wani yana nan a nan yake ɗaukan karatun da biransa da komai kuma shi ma yana jiran ya koya ya je ya koyar to muka bari ana koya barna ba ma tarewa to sai barna ta yaɗu cikin cikin al'umma a dinga koya karatu da da barna wannan wannan dai yawwa muna ba ga wancan zaman ma ai an samu natija mun yi masa gyaran cewa ya kiyaye maganar sha'arani da maganar a yi a jawahir ma'ani ya dinga bambance su ba wancan satin eh, yawa ya dinga bambance wa wancan karatun kaga kaga ya gyara wannan so da haka to kaga wannan duka yana daga cikin results din da muke samu na shi wannan zaman kuma masu bibiya suna suna ganin yadda abin yake tafiya to sai alhamdulillah dama abin da yau to sai bidiyo na biyu shi kuma wani wani kwakyari yayi wata kalma wai lamtu yadda kuma har ma dan wusalce masa aka aka dan sa shadda dan na nemo na san wanda yake amfani da shi to har har wasalcewa amma kuma shi wani rabul da aka zo sai ya zamana kuma ya kwafsa ya ce wai lamtu yadda gaskiya ba ba haka bane ba shine bidiyo na biyu shi ma wannan gyaran in ya je masa to da Allah sai ya gyara lam to biyat okay a saka eh a saka eh ni wannan na biyu ba masu suna ka'ida ka'ida kasiratun masu yawa fi furu'il fiqhi a rassa na ilimin fiqhu lam tubiyad da ba'du wanda har yanzu ma ba a rubuta su ba suna nan da rubutu na hannun ibn taymiya ma'ana ba a buga ba ina ji ai an ji ko na'am naji an ce lam tubyadda ba'adu ko eh lam tubyadda ba'adu suna nan ba a buga su ba har yanzu to gaskiya ba Lamtu lam ba ne. Lamtu tubayyad Lamtu tubayyad ba lam tubyadda ba ba ba ba ba fi'ilin eh lam dama ai tana lam tana yin dauri ne ga fi'ili mudari ko kuma fi'ilin kaga na ga illa ba ne to kaga to don su taimaka masa har har shadda suka sa ka gane suka sa shaddar akan yaɗin suka yi wasali a duka nuskokin koko a iyaka wannan da na gani akan shasha a nuskar tasa a wanda yake ai na samo ta na gaya maka sai duk wani koye-koye kuma ai ya ƙare ai ya ƙare na samo ta a nuskar tasa yau shi yasa yanzu wannan gyaran bi kulli sarahatin nake yin sa ba wani magana kawai akwai shadda honorable da ka duba zaka ga akwai shadda shadda akan ya suka yi ta ba akan gadon din ba to amma wallahi mu duba na shashan nan mu ƙara gani yau wato a duba a gani ban san na shashan suna ka'ida qaida kasiratun masu yawa fi furu'il fiqhi a rassa na ilmin fiqhu lam yadda ba'du wanda har yanzu ma ba a rubuta su ba suna nan da rubutu na hannun ibn taymiya ma'ana ba a buga ba gaskiya ne haka yake su ma nan haka tubayyat suka sadin gaskiya ne shadda din akan yadin take raji din na ga daurin na ga daurin nasa can kwarai to wallahi ana san ma haka yake lam tubayyat ba'du walau buyidat kanat mujalladat mujalladat idda to ah, a shafi na talatin da takwas a irin nasa wanda yake amfani da shi mun samo shi ah, sau da haka nan shi ma idan honorable ya abu kuma ah, dan wasu sai ce to gyaran da muka yi kaza ba kaza to da ya zo karanta kalmar a can gaba to shi ne za ka sa makda'u salis ɗin don wani kai cewa nan daidai ne kaza kaza sai a kunna eh. a ji kuma yadda ya biya ta a makda'u na gaba to shi ma in an faɗa akwai wata amsa da za mu bada a gurin to za mu sa mu da abin da ke da alaƙa da haka Minal al ahkami na hukunce hukunce yana da shay'un kasirun abu mai yawa wa musannafatun adida da wallafe wallafe masu yawa mabambanta bayyadal ashabu min zalika kasira almajiran ibn taymiya sun rubuta abu mai yawa na game da ire-iren wannan wallafe-wallafe da ibn taymiya ya akan mas'alar talaq da kuma khul wa kasirun minhu lam yubayyad amma da yawa daga ciki ma ba a buga ba shine lam yubayyiduhu a wata nuska kaga can lam tubayyad a can nan kuma lam bayyad so abin da yasa na sa duka sa waɗannan videos ɗin wurare daban-daban ne shine aru ya iya nutsu ne ya sa wa kansa tsoro da razani wallahi duk wanda yake bibiyar karatun yana karanta alƙur'ani tunda kaga irin gyararraki irin wannan na wasali da na jan baƙi. da na ah, fassara da meye mun fi yin su a cikin al'uqudud duriya me yasa saboda yanzu ya samu jawahirul ma'ani mai wasali akramakallah saboda haka shi kuma al'uqudud duriya sai dan gura wata kal, wani wasu guri da ake ganin zai wahalar da ɗalibai suna dan wasalcewa wani guri da zai dan wahalar da ɗalibai in ba haka ba kam duk guraren da suke ganin mai sauƙi ne ɗalibi na ilimi zai iya karantawa saboda fahimtarsa da li'arabi ba su wasancewa. To sai ya mana a nan muka fi kama shi. To saboda haka don haka za ka ga bayi sakewa a karatun al'ukudu duriya kuma za ka yi ta ganin attatato. ya salam za ka yi ta ganin attatato wato kai komo wajen jan baƙin a ja a koma a ja mu koma ko a yau din an ja din an koma an ja an koma kuma a haka dai gyaran ake gudun a faɗawa kuma sai da aka faɗa. To, na'am. Eh mana an je an da an je an da amma dai saboda gyaran ake gudun lalle a tsaya a tabbatar to amma kuma wata karama ta shehu tijani radiyallahu anhu radiyallahu anhu saboda haka sai dai an wada din duka to saboda haka eh, yana tsorace ne ya iya saka nutsuwa in zai karantar da alƙudu din zaka ga akwai alamun a razane bai sakewa bai dogon jawabi sosai a gurin yana sauri-sauri yana tarkizi yanzu tarkizinsa a cikin al'ukudu duriya ya fi ga ya karanta daidai fiye da ya fahimtar da mutane. To, e ya fi ba da muhimmanci kan ya karanta daidai fiye da ya fahimtar da mutane saboda haka za ka ga yana takura sosai da sosai to shi yasa za ga ana ta samun waɗuwa irin waɗannan da zai tsaya ya tara hankalinsa ya nutsu mu ba wani abu bane kawai abin da ya kama na gyara za mu zo mu gyara kawai mu ce an yi gyara nan ba a biya daidai ba ba a biya daidai ba nan ba a kaza daidai ba a kaza daidai ba abin da ya sa kuma muke masa haka idan dan zuciyarsa mun san ko a yanzu ta gamsar da shi cewan bai kai ba aikin ya fi karfinsa mu abin da eh abin da ya sa muke masa wannan saban kenan dan ya gamsu a ransa ko da dai zai yaudari mutane a fili ya nuna musu ya kai to amma dai shi a ransa ya yarda cewa bai kai ba to in ya gamsu a ransa cewa bai kai ba kuma alhamdulillah ga dukkan yadda alamu suke nuna yadda yake gudanar da karatun ya nuna cewa ya gamsu cewa bai kai din ba saboda baya sakin jiki ya karanta ne karatun irin a ajali a tsaya sosai a balance yadda za a yi karatu a'a sai ka ga a takura ake an fi damuwa da a karanta daidai akwai wata wai risala wai ibnu taymiya da wata risala ta dumuriya wai ta dumuriya Eh, to ni tunda ba sanin da sunan ne sunan ne ai bai ba wai ta dumuriya amma dai a kunna aji wai ta dumuriya eh, abin kamar to bara mu kamar wani kamar bai ba jam'i bain al-qadari wa shar'i wa hiya al-ma'rufa bit-tadmuriyya bit-tadmuriyya to sannan ibnu taymiya yana da littafi wanda ya kira shi da suna haƙiƙatul jam'i bainal qadari wa shar'i wanda an fi saninsa amma da suna at-tadmuriyya kaji an maimaita an koma maimaita an koma maimaitawa to dai abun mamaki ke ka kalli shashin nan aiko ka kalli shashin na kalla ni dai ba at jumhuriya na ga an sa ba to babu wau amma ya <laughs> maimaita ya koma maimaitawa yace ce ya ce tadmur shi ma ya ji sunan bai mai daɗi a baki ba amma dai ban san ina menene yake tafiyar da gaskiya dai ni ni ni ni ni ni ban ga ban ga inda ai ba ai kwata kwata ba haka bane babu babu wata nuska da ta sa wau tsakanin dalun din nan da mimin wai ta dumuriya babu gaskiya ne ai ai wajiyar ma'arufa sai dai a ce bit ne? risalatu tadammuriya amma ba dai risalatu tadumuriya ba mi ina wudin yake akarama kallahu ka gani mai girma wannan rabul wannan wudin ka sa shi a aljihunka babu shi ibnu taymiya bai san shi ba wanda suka sa wa risalar in Ibn taymiyyah ne yasa in kuma almajiransa suka sa mata risalatu tadammuriya to gaskiya wannan mauɗin mun ban maka shi ka sa shi a aljihunka risalatu tadammuriya ne tadammuriya duka nusa ɗin yawwa a tadammuriya a ah, to kaga wannan to sai wani makda'i na biyar wato da ya zo akwai wata ƙa'ida ƙa'idatun fi isbati karamatil auliya ibn taymiya ne ya rubutu akan haka ƙa'idatun eh? fi isbati ƙa'idatun fi isbati karamatil auliya ibn taymiya ne ya rubutu akan to da ya zo sai ya ƙi fassara ta ka gani amma gaba kuma ka'idar da take gaba ka fahimta ka'idar da take gaba ita kuma cewar ibnu taymiya yana da ka'ida cewar khawariq al'adat kamar ba ita ce a jeda ta mutum waliyi bane ka gane na gane to nan kuma da ana so ai suka akwai bayin Allah masu karama wanda wato a cikin waliyyai ahalullahi ake samun mutanen sufaye ake samun karamu wanda za ka gani mu gani alhamdulillahi malamanmu su gani a gurin malamansu mu ma mu gani a gurin malamanmu su kuma babu wannan ko kyakkyawan mafarki ba sa yi in ba dai ba dai su ga an biyo su da da duwatsu da abin nan za a yi musu rajama a mafarki ba ba wannan ba ba su yi ba za ka taba ji sun ce sun yi mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba ya nuna musu annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan su ba su wannan mafarkin ah. saboda tambari da, da al'umman musulmi suka musu na danganta musu kiyayya ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye Allahumma amin saboda haka da yazo ka'ida ce kwaya biyu daya ibnu taybiya yana cewa waliyai tabbas suna da karama sai ya ƙi sarawa. ta gaba kuma cewar khawariqul adat ba alama ce da take nuna wilaya ba wannan duk sufayen gaske sun faɗa haka gaskiya ne tashibul ilbas an kakkawo maganganun ihin gaskiya ne kamar a cikin buguya tuna kamar a cikin buguya sharhin muniya kamar na taɓa ganin irin wannan an gaya wa abu yazid ɗami aka ce wane yana tashi sama ya ce shaho ya fi shi sama <laughs> kaga kaga a cikin kashfin ilmin sistema shehu ibrahim ya ka irin wannan magana cewa da za ku ga mutum yana tashi a ƙasa ko ina ga ko imamu junaid ne yana hmm. tashi a sama wanda kada ya ruɗe ku sai kun auna aikinsa da yaya aikinsa da alƙur'ani yaya aikinsa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan hmm, ijma'in sufaye ne da yake a rubuce kuma ita karama baka ji shehu ibrahim yana cewa hailar mazaje ba ce ita karama ma waliyan ma ba ma san ta suke yi ba sau da haka Allah ne yake bayyana ta a hannunsu galibi ba da su ba ba wai nufa suke ko su suke kira ta ba su ma yadda ka gani kai mai kallo su ma haka suka gani babu wani sa hannunsu ko kibtawa gani cikin yin abun yadda kuka kalla shi ma da aka fitar ta cikinsa haka ya kalla mahalicinsa ne ya fitar da ita ta cikinsa don ya girmama shi to ta yi magana a kan tabbatar da karamar waliyai honorable sai ya karanta sai ya shiru sai ya tafi ta gaba amma ta gaba nan ne very powerful in ji albanin zariya ko very powerful ya ce ne ko ya ce in za a soki yan ɗariƙa ko za a zage su a nan kuke da ƙarfi kuke da kuke kuke da, da, power to to saboda haka nan tunda za a yi suka to nan aka fi kauri wal iyazu billahi Allah ya tsare mu da wannan addini na izala saboda haka ga sai a saka odiyan a, a saurara a ji na biyar kenan eh na biyar kenan to sannan Ibn Taimiyya yana da wani littafi mai suna ka'ida fi isbati karamatil auliya shi kuma bai wuce takarda guda ashirin ba kamar da Ibn Rushayi ya faɗa sannan Ibn Taimiyya yana da wani littafi mai suna ƙa'idafi fi anna khawariq al'adati la tadullu ala wilaya ka'idar da take nuna yin waɗansu abubuwa saɓanin al'ada baya nuna mutum waliyi ne kamar a ga mutum yana taka ruwa wannan baya nuna cewa waliyi ne domin abu ne wanda matsafa ma suna iya yi bokaye ma suna iya yi fiye da haka ma da haka walittaka ba a cikin khawariqul adati ake gane ta ba a'a walittaka asali a cikin al'imanu ne wa taqwa an gane ko alladina amanu wa kanu yattaquna wa qa'ida da kuma kaji kaji san ka'idatun fi isbati karamatil auliya akai shiru babu ta'aliki amma kuma ita wannan ka'idar saboda za a ɗan yi suka a nan ita aka tsaya aka fassara aka yi bayani saboda haka kullum dama abin da muke so mutane su gane kenan ah, shi wannan karatun babu adalci a cikinsa ko kaɗan yaudara ce kurum ake yi yaudara ce kurum ake yi abu idan Ibn Taymiyyah ne yayi yi za a lulluɓa za a sakaya za a ce daidai ne amma idan aka ce kuma an ji shi a cikin littafin Jawahirul Ma'ani to komai kyansa sai an yi suka so ko da za a yaba to a take a gurin a yaban da aka yi kuma sai an yi suka a gurin saboda ajandar in ba a soka an kushe ba to ajandar karatun za ta waɗi. eh ajandar karatun za ta waɗi. shi ajandar karatun shine ah, yaya za a baƙanta wannan tafarki na ahalullahi a idan ah, masu saurare da masu kallo shi ne aikin to alhamdulillahi a mun gode wa Allah da ya zama Allah shi ne mai komai kuma komai sai Allah ya nufa yake yiwuwa saboda haka mun gode wa Allah da shirya take a hannunsa ba a hannun wani ba balle wani ta ƙarfi ya zo ya ƙwace mana eh saboda haka muna gode wa Allah akan haka ala halin dai tuni tun baya yau ba masu sauraro da yawa sun fahimci haka kuma alhamdulillah kamar yadda muke samun saƙonni da kuma kiranye-kiranye to yanzu eh, na shida sai shi ma wata kalma ce ya saka ta alirshadat kuma al’isharat isharat ne wallahi na so kuma ya ce alisharat ɗin nan saboda akwai shi ilmin ishara ilmul ishara wani ilimi ne wanda shi ne ilimin sufanci ilmul isharati shine ilimin sufanci sau da haka kuma tafsirin ishara ya musanta wani tafsiri da ibnu arabi a cikin a cikin jawahir ma'ani a karatun da yayi na jiya ya musa wani tafsiri na ibnu arabi sai na ga cewar wannan honorable bai yi karatun ulumul qur'an ba da ya yi karatun ulumul qur'an gashi dai kuma ina ga kamar an ce yana tafsirin qur'ani ko to bai yi karatun ulumul qur'an ba ko kuma ina ga karatukan nasa ba su wuce irin littafin na ce batun da ba ne ke eh to ai shine amma dai kamar an ce yana tafsiri tafsira to sai nake gani ina karatun nasa bai wuce irin su a tafsira fi ulumul qur'an ba ina ga irin wannan yayi a tafsira irin na secondary din nan da ake a senior secondary amma dai tabbas ko at tibyan fi ulumul qur'an na sabuni ko na sabuni bai karanta ba ballantana irin su ah, manahil ko manahil eh, gaskiya ne yawwa bai karanta tibiyan fi ulumul qur'an ba da ya karanta zai fahimci cewar shi tafsiri fa kala kala ne <laughs> akwai ba wai kowane tafsiri ne wai sahabbai suka yi ba ibnu taymiya yana da tafsiran da shi kadai shi da Allah ya biya masa suka suka yi muna da dattuna masa yana da mm. ayoyin da ya fassara duk duniyar da shi kadai ya zauna ya je masallaci ya ya yi sujada ya goggoga a fuskarsa turbaya Allah ya biya masa wannan karatun aka kimsa masa ya zo kuma ya fassara wanda su ya irin su ta eh, fassarar da aka yi wa irin sabbi hasma rabbikal a'ala wanda daga nan aka zarce aka yi ta aka fada ta jisimi aka fada yi wa Allah jiha wal iyazu billah aka fada abubuwan da aka fada wanda muka tabbatar wannan tafsirin na ibnu taymiya shi dan ne biya mai ba Allah bane biya masa eh ɗan ne biya masa ba ba ba Allah ne biya masa ba ɗan mm, ne kimsa masa kawai ya zo ya sassaka ya sa shi a matsayin tafsiri ya halar ya batar da mutane dan shi Allah tabaraka wa ta'ala la ya hawihi zamanun wala ya hawihi makanun la ya hawihi zamanun wala makanun zamani baya taro Allah balle bigire ya halicci zamani ya halicci bigire yana nan Allah kafin ya halitti zamani da bijiri ya kuma halitti zamani da bijiri da haka zamani da bijiri bai taro Allah ba tabaraka wa ta'ala saboda huwal qahiru fawqa ibadihi da zamani da bijiri dukkanin su bayan Allah ne Allah ya fi karfin su tabaraka wa ta'ala amma a irin wannan tafsiran na Ibn Taymiya a irin su yawan wada to akwai tafsirai iri-iri ku ne jahilai ba ku yin karatu amma akwai tafsirul qur'an bil qur'an akwai tafsirul qur'an bis sunna akwai at-tafsir bil ma'thur at-tafsir bil ma'thur akwai at-tafsir oh. bil ra'ayi akwai at-tafsirul ishari ka je ka ga menene at-tafsirul ishari ka bincika littattafan ulumul qur'an ka ga malaman musulunci sun karbi a tafsirul ishari shine tafsirin sufaye wanda suke yi wanda ake ce masa tafsirin baɗini wanda wasu da ƙa'iƙu ne na ulum a cikin tafsiri wanda bawa yake riskassu wato yake idirakinsu ta hanya ta ilhama wanda in ya faɗa abinda malamai suke sawa na sharaɗi shine kada ya zamo ya yi nesa da zahirin lafazin ayar. Kada ya zama ya yi nisa da zahirin abin da alfaz ɗin suka kunsa kada ya yi nisa da wannan. Idan bai nisa ba, alfaz ɗin za su ɗauki wannan ma'anar. Karɓaɓɓen tafsiri ne a gurin malaman musulunci gabaki ɗaya. To Ibn Taymiyyah ya rubutu akan ita wannan ishara ɗin akan wasu yan mutanen wata ɗariƙa ko Hamadiyya ne ko mene to amma da ya zo sai maimakon ya ce ishara. sai ce irshadat Network ɗin ma ya tsaya ma. shi yawwa network dina ne ya ɗauke. Okay, to. To kaga bai karanta kalmar bai karanta kalmar daidai ba. Kalmar da Ibn Taymiyyah ya sa ba ita ya saka ba, ya ɗauko wata ya saka ya fassara a haka. to kaga gaba ɗaya ka cuci mutane gaba ɗaya abin da shi yake so ya nuna ya magana akai daban abin da ka ɗauko kai magana akai daban saboda rashin nutsuwa ko ba ni ga kuma ta tabarau sosai kuma shi wani rabul ya yi arba'in ne ma balle a ce ko idansa ne ya fara ja baya na ga yaro ne na ga yaro ne karami kaga ba balle a ce ko ido ne ya fara ja baya abubuwa kai wani rabu zai yi arba'in anya ai da wahala <laughs> ai yaro ne karami yana kallo ba wani wani wallahi mai mai shekaru ni dai dai ba wani kallon abu ne masa ba amma dai ni ban ga wani alamun shekaru a tattare da shi ba so da haka balle a ce ko shekaru ne suka fara ja ido ya fara ja abin ya ban mama na dan ji haushi saboda na so ya sa kalmar isharat din saboda saka wata da ya kuma an wuce yanzu kuma ba ba abin nan ba to amma dai ɗalibai masu bi nasa ku kun ji abin da yake a gurin saboda haka a sa maɗau ustadis ɗin sai mu shige a yana da qa'idatun fi shuyukh al-ahmadiyya wa ma yuzhirunahu min al-irshadati ka'ida game da shehunnai al-ahmadiyya na ahmadiyya wa ma yuzhirunahu da abin da suke bayyanarwa a wata nuskar wa ma yuzhiruna da abin da suke bayyanarwa ko ma yuzhiruna hu anan da abin da suke bayyanar da shi min al irshadat na irshadat nuni da shiryarwa ka zugo min al irshadat wai nuni da shiryarwa isharat ni ma na ga eh, isharat ka gani ba ilmul ishara ne wallahi to ka bai sai a wata daya ba dole bai ce a wata nuskar ba don a wannan ban ya ce ko a wata nuskar ai ba wata nuska ba tunda yanzu na samo tasa ai ba wannan ƙarya ta ƙare yanzu ai ba za a yi mana wani ƙaryar nuska ba ba wata nuska kawai ba abun nan ba to kaga yanzu yanzu muna haka dole ya dinga ba mu wahala kaga bai ma san da akwai wani ilimi ilmul isharatu ba ga malamin sa ibnu taymiya na magana sa bai ma san da shi ba saboda bai karanta littattafan ulumul qur'an ba kaga ko tafsiri ma dole a ta kwakiyariya idan ba a san ulumul qur'an sosai ba ai kaga tafsiri dole a ta ai ta samun filuwa haka ilimin ulumul qur'an ana da buƙatar sa kuma littafin at-tafsira fi ulumul qur'an shi kadai ai yayi kadan ga wanda zai yi tafsiri a ce shi kadai ya karanta da haka zaka zo a yi ta tafsirai kai ta musawa saboda baka je ka yi karatun tafsiri na na malamai ba to wannan dai shine abin da ya shafi littafin al'ukudu duriya sau da haka za mu tafi jawahirul ma'ani a jawahirul ma'ani sai di makɗayi na farko unfortunate ake cewa haka ake cewa da turanci unfortunately za a ce ko mm-hmm. na'am unfortunately yauwa wallahi a karatun da muka biya masa wancan satin na kafin wancan satin ya daɗa manta abu ya ba ta kai kaga wancan satin ya gyara a karatu na goma ya gyara yana faɗan cewar sha'arani ya ce amma Allah yanzu ya kuma koma harazin ya ce wallahi tallai ya wallahi sai na ji na ce wannan da da a ce makaranta ce ake yi ta koyarwa ta horo ai sai a yi ma bulala dan ka farke ba tunda an gaya ma an gaya ma aka ɗan tsarma ma uku in aka yi mai guda uku ƙwarara aka tuna mai zai fi riƙewa. Honorable har yanzu a muƙaddimar sha'arani yake. Ala Razumi bai fara cewa ba, bai fara magana ba. Honorable muna ƙara tunawa. karatu da ya gabata na goma ka gyara muka muna ta yabawa muna jin daɗi. Amma saboda kaga in wani ɗalibi ne yake wani ga balidi za a ce masa. To fa. In ɗalibi ne yake wannan yake ƙwarai kuwa haka shi ne balidi ka bi ka biya mutum. Yan abin nan ka daɗa biya mai ya daɗa rikicewa ka daɗa biya mai ya ƙirƙiwa ai kaga balidi kenan. Shi ne wannan shi ake cewa balada a larabci. da haka muna daɗa gaya maka ka koma ka koma ka lalubo ɗabaƙatul kubra ɗin nan ta imamu sha'arani. Ni yau kana karatun ma da ita nake dubawa ba da jawahirul ma'ani ba. To fa. Ƙwarai kuwa, ita na buɗe nake bin karatun wallahi. Amma kuma abin takaici abin da ya girmi alharazumi da sama da shekara ɗari uku ka ɗauko kana danganta mai kana cewa ya ce abin da tun kan a haife shi aka faɗa da shekara ɗari uku ka zo kana cewa shi ya faɗa kuma kana biya wa duniya a matsayin karatu ne a matsayin karatu kake koya musu su ma su je su dorar alharazimi ya faɗa so da haka ya kamata amma dai ba da ya kamata ka tsaya ka nutsu dan eh ya kamata da Allah ka tsaya ka nutsu da Allah me yake rikita ka ne me yake rikita ka ka tsaya ka nutsu dan Allah duk sanda zaka fara karatun nan ka fara tuna ina ka kwana ka dan saurara ka ɗan ji me kace a ƙarshe dare sai ka zo ka ɗora amma kana karatu kai kanka kana manta layi biyu da kayi ka manta layi biyu da ka wuce karatu da layi biyu ka manta abin da ka faɗa to to wannan wani irin wani irin mutum ne so da haka wannan kai ba mu ba mu ce maka kai balidi ba ba mu ce maka kai daƙiƙi ba ne mu faɗa ba mu faɗa ba amma dai shi wannan aikin daƙiƙanci ne kuma balidanci ne amma kai ba mu ce ma kai balidi ne ko da gigi ba amma dai wannan mun faɗa ne saboda a riƙe abin sosai na'am akramakallah inda a makaranta ne tsabga za a samu a yi ma guda uku haka dan ka riƙe ba dan kiyayya mm-hmm. ba dan soyayya dan soyayya dan ka riƙe karatu wannan a makaranta ne gaban malami sai a yi ma haka don soyayya saboda ladabtarwa da malamai suke ɗalibai suna musu ne don soyayya don su riƙe karatu in aka bi da hanyoyin da za a bi mutum ya riƙe karatu ya kasa riƙewa to sai a ɗan yi masa wannan tsabgar guda uku biyu to in ta ɗan fito mai a jikinsa yana ɗan jin raɗaɗinta to hakan yana taimaka masa wajen riƙe karatu in ya tuna wannan raɗaɗin da ya ji to sai ka ga ya riƙe gurin yana kiyayewa saboda haka wannan mun yi ta a madadin tsabga ce da ake a makaranta wannan maganganu namu ka ɗauke su a matsayin tsabga ce muka maka saboda ka daina mantawa kalle ka lalubo muƙaddiman nan ka bi ta kana kwamfaya sai ka tabbatar ta ƙare a cikin littafin ɗabaqatul kubra sannan ka fara cewa alharazimi ya ce da Allah muna muna gaya maka wannan saboda kana faɗuwa gaban wanda suke ɗaukan ka a matsayin malami da mu dama ɗan siyasa muke ɗaukan ka ba wai malami wasu haka a sa amma a ji a audio na farko sai a ji yadda yake danganta a ra'ayi ba to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a karatunmu na littafin jawahirul ma'ani za mu tashi inda shehu harazimi ya ce fayan bagi laka ya akhil kashfu an hadaini ilmaini fi hadhihi dar yace fayan bagi ya kamata laka gare ka ya afi ya kai ɗan uwana alkashfu yayewa an hadaini ilmaini game da waɗannan muka guda biyu yana nufin ilmin shari'a da ilmin haƙiƙa fi hadhihi dar a nan gidan duniya ma'ana ya kamata gare ka ka san waɗannan muka guda biyu ka fahimce su to cewa ya kamata ka san ilimin makan nan guda biyu ilimin shari'a da ilimin hakika ilimin shari'a dai ba wai ya kamata bane ya waje ba, mutum ya san gwargwadon abin da zai sauke farillarsa ta ainihi da shi kamar yadda malam mai alar ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi daka wannan wajibi ne ba wai 'yan bagi ya kamata ba ne. dangane da ilimin shari'a amma dangane da ilimin hakika hasali ma wannan babu shi Allah bai ɗora mana shi ba ballantana ma har a ce ya kamata a yi shi don haka wannan abin da shewa razumi ya haɗa biyu a nan kwama lace ta ilimi kuma abu ne wanda ba daidai ba ne ba haka yake ba ba inda Allah ya ce mu koyi ilimin hakika bal hasali ma shari'a ba ta zo da shi ba abubuwa ne kawai na shifcin gizo na shaci faɗi abin da Allah ya ɗora mana shine shari'a thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wala tattabi hawa allazina la ya'lamu annabi Allah yace sannan mun ɗora ka akan shari'a cikin al'amari kabita kakka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi kamar yadda yace ce da ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa mun sanya masa shari'a da kuma minhaj tsarin rayuwa kamar yadda kuma yace shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tafarraqu fi har zuwa ƙarshe sai yace na'am kaji magana ta farko shine cewar harazim ya ce cewa harazim ya ce cewa harazim ya ce to nan ƙarya kake yi ba shi razumi ne yake magana ba har yau ba a fita daga wasiƙar da ibnu arabi ya turawa wannan ba fakhruddin razi na'am ka tuno ta sai di wasiƙar da muka ibnu arabi ya tura fakhruddin razi kwarai to ita ce shi kansa sha'ani ba maganar to yawwa to shi kansa sha'arani ba maganarsa ba ce nan maganar ibnu arabi ce kaga ko ina tsammanin ibnu arabi ba wai shi ba wai shiwa razumi ba ibnu arabi ya gabaci ibnu taymiya ma sosai ma haka ne ya gabaci ya gabaci ibnu taymiya ta laharani ma to ka ɗauko maganar da ta gabaci shiwa razumi da sama da shekara ɗari biyar ka ɗauko ta kana lankwaya mai saboda ƙiyayyarka da shi razumi da ƙiyayyarka da tijjaniya da da shehu tijjani na ɗaya kenan to wannan honorable ƙarya kake with due respect ƙarya kake yi anan ba maganar harazumi ba ce ba muna faɗa ne da ɗan kaushi don ka dinga gyarawa dinga gyarawa a matsayin tsumagiya take wannan eh da muna kusa a makarantar mu kake na biya maka na biya maka kake ta min wannan abun to da tsabga uku zan maka dan ka riƙe to amma dai wannan gata nan muna faɗa da kakkausan harshe so dan ka gyara ka daina dangantawa ka koma ka lalubo wannan muƙaddima ta sha'arani ka saka ta a gaba ka bari sai ka tabbatar kana kwamfiya ka duba jawahiru ka duba ta sai ka tabbatar an gama biya ta sannan ka dawo ka fara cewa shi wa razumi ya ce <laughs> wannan kenan na ɗaya sannan sai abu na biyu wai mhm. wai ilimai guda biyu da aka ce a iya wai sai fassara da ilimin shari'a da hakika nan ma ƙarya kake maƙaryaci tare da dukkan girmamawa ba ilimin shari'a ake magana da ilimin hakika ba ka koma ya koma layi ya koma layi na baya layi biyu a baya zai ga ilman da da da da ibn arabi yake magana idan ba za ka manta ba sai yadi na san ba za ka manta ba a risalar ibn arabi da yake turawa fakharuddin razi wadda sha'arani ya nakalto ta cikin littafinsa a dabaqatul kubra abinda Ibn Arabi yake faɗa cewar wato ya kamata ka nemi ilimin da za ka tafi da shi lahira. Ka nemi ilimin da za ka tafi da shi lahira. Ko? Abin da ya ce, faɗaɗa alimta ya afi, annahu la yanbaghi lil aqil an ya'khudha min al-ulumi illa ma yanta ilu ma'ahu ilal barzaki, duna ma yufariquhu indantiqalihi ila alamil akhirati yace kaga ka sani dan na cewa baya kamata ga mai hankali ya riƙa daga ilimai sai ilimin da zai tafi da shi zuwa barzaku sai ce banda ilimin da in an zo zara ranka a nan za ku rabu ana zara ran shi ma ilimin zai Bakkanan, yace ya ce banda wannan ilimin ilimin da in an zara ranka zai bi ka har barzaku ya bi ka har lahira ya ce shi ya kamata ka fi muhimmantawa akan dukkan ilimai har ya ba da misali da ilimin likitanci a duniyar da babu mara lafiya idan ka ƙare rayuwarka ilimin eh, likitanci baka san ubangijinka ba baka san mawaɗin al'akirati ba sai ilimin likitanci ka ƙare rayuwarka ga baki ɗaya ana zare ranka a nan za ku rabu da ilimin gaskiya ne don a kiyama ba ba wanda a rashin lafiya a barzaku yawwa ba a rashin lafiya a barzaku ba a rashin lafiya a kiyama a aljanna ba a rashin lafiya babu wanda za ka je kai wa likitan to sai ya ce وليس ma'ahu illa ilmani fa illa ilmani babu abin da zai tare da mutum sai ilimi guda biyu kawai na'am al-ilmu billahi azza wa jalla ilimin sanin Allah wal ilmu bi al akhirati da ilimin sanin bigire bigire na lahira tasha tasha ta lahira daga nan sai daga nan sai me yasa za ka san iliman da suke na guraren lahira nan barzaku ne nan filin mahashar ne nan inuwa al'arshi ce nan siraɗi ne nan kaza ne nan kaza ne me yasa za ka san wannan sai ce ta layun kira tajalliyatil waqi'ati fiha dan kada yayi inkarin wato kada yayi inkarin tajalliyat wanda za mhm. su afku a kiyama wala yaqulu lil haqqi idza tajalla lahu kada ya ce da Allah in Allah ya bayyana gare shi ya ce ni ne ubangijinku ya ce na'udhu billahi minka muna neman tsari da Allah da kai wannan kuma hadisin musulmi ne Allah zai yi tajalli ga bayi a wata riga subhanahu wa ta'ala wanda take mai dacewa da zatinsa wadda duk wanda ba a rifai ba za su gane Allah ba da haka suna ganin Allah a wannan cijalin sai su ce muna neman tsari da Allah muna neman tsari da Allah da kai muna nan har ubangijin wanda muka sani zai zo mana kuma kuma Allah ne sun ne sun ce suna neman tsari da Allah sai musu wani tajallin wanda shi suka sani to sannan ya ce eh. wannan shine to shine ibnu arabi ya ce ka san Allah tun a nan duniya ta yanda ka aje in Allah ya wannan tajallin annabi ya ce Allah ne dan kada ya wannan tajallin kuma ka ce kana neman tsari da Allah wannan yana gwada usurin ka cikin ma'arifa amma idan ka riga ka san hmm, Allah tun a nan in yi wannan tajallin kai ba za ka zama cikin wanda za su ce na uzu billahi minka ba ba ka zama ba dan dawa tun a nan ka san shi Gaskiya ne. Ba a nan aka kwana ba? A nan aka kwana. Gaskiya ne haka yake. To abin da yake gaba sai aka ce fayan laka ya ahi alkashfu an zainil ilmaini. Da Allah wani ilman. Wayan nan dai na ma'arifatu billahi da kuma mawaɗinil akhira. To sai ya ce wai ilimin shari'a da haƙiƙa. Ya gina karatun akan haka. Mu shari'a aka ce mu yi hakika ba inda ta zo waye waye menene menene kaza kaza kaza ku zuba yadda ake karatun ya gina karatun akan haka yake ta bambaɗe Allah ya ce sun maji Allah ka alashe kwata-kwata abin da ake magana. To, ta ga a nan eh. gabar, ka danganta wa harazimi magana da ba tasa ba. Hudu ban mukaddiman nan ta sha'arani take, maganan nan ta Ibnu Arabi ce. kuma shi kansa ibuna arabin ka fassara masa maganarsa kai masa kage Allah zai in bai yafe ma ba kai masa kage Allah zai saka masa akan wannan abun ilimin gashi ha ba larabci ake al alkashfu an hazainil ilmaini wanda nake magana akai al'ilmu billahi da al'ilmu bi mawaɗinil akhirati shi ake magana akai amma sai yace haƙiƙa yace shari'a saboda haka ai ba ma ya kamata ba ne ya waje ba ne a san shari'a mm. ta kuma haƙiƙa Allah bai ɗora mana ba Allah bai kaza ba to shine abu na uku na uku da zan faɗa a cikin wannan maɗayin na uku cewar ilimin haƙiƙa wannan muna faɗa ka daina laɓewa a gidanka kana cewa ilimin haƙiƙa Allah bai faɗe shi ba ko babu shi ko kaza kaza kaza na gaya ma wannan zancen naka ɗaya yake da na teburin mai shayi abin da ya kamata ka fito dawa ka zo ka faɗa haka ka fito gabanmu ka faɗi cewar babu a ilimin haƙiƙa ka eh. faɗa haka sannan duniya ta gane ba ilimin haƙiƙa ɗin ƙarya ne Allah bai ɗora shi ba bai saukar da shi ba bai kaza ba ka ɗan fito daga wannan ɗakin ka ɗan fito ka fito dawa amma a nan ɗakin kana ciki kana ta faɗa ka ɗan fito mu fito ka faɗa a gaban mu cewar babu ilimin haƙiƙa ka fito ka faɗa amma ba kai ta kuri shi ne magana ka fito kawai ka zo ka babu ilimin hakika akwai ilimin hakika a alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun tabi'ai da tabi'u tabi'ina duk akwai ba tabi'u har zuwa kan dan taimiya da dan qayyum ubayenku kenan to har har zuwa kansu ma su ma sun yadda da ilimin haƙiƙa akwai shi amma ka fito da ka fito daga ɗakin nan ka ɗan fito a fito mu fito ka fito filin daga amma anan kana ta kana ta ƙarya kana ta kuri ka ɗan fito ba ka laɓe wai ka ce a kira ka a waya a kira ka a waya so mutum yana magana kana kana ka ƙi ka bar shi ya magana yana magana kana magana yana yadda kaga musun bal ba wannan za a yi ba ba wannan ba kaɗan fito dawa a sa alƙalai a ware minti nawa nawa za a dinga bayarwa kowa ya faɗi hujjojinsa abubuwan da kace babu mu ce akwai abubuwan da ibnu taymiya yayi daga farkon karatun ka muke tuhumar ka muke cewa ka kawo hujjar su a kitabu da sunna ka kasa mu fito mu tuna maka littafi guda muke da shi ban manta ba duk abin da muke muke yana aje so da haka mu dan tsakuro dan abubuwan da muka rubuta mu dan jefa maka mu ce ka tare kai kuma abin da kake cewa babu mu ce akwai gaskiya ne to sai di ka ji dai wannan wannan abin so da haka batun wani ilimin hakika wai wai kaza kaza to yanzu za mu tafi makdai na biyu shi wannan ilimin guda biyu na'am ka ji su ko ilmul akhirat ilmul al ilmu billahi azza wa jalla da al ilmu bi mawadin al akhirati na'am to yanzu ibnu arabi zai faɗa hanyar da ake samun su waɗannan ilman na'am zai faɗa hanyoyin amma da ke shi wato akwai balidanci a cikin usulubin karatun ba wai shi ne balidin ba a usulubin da yake na karatun saboda baya gane baya ba shi karatu linkin ɗinsa ake yi tare yake tafiya tun daga farko har ƙarshe to shi bai iya linkin ba mantawa yake menene ya kwakwalwa take dai ba mu san wace iri ba to bari ka su waɗannan ilimin su ne za a gaya maka hanyar samun su ibnu arabi zai faɗa to shi kuma wai sai ya ɗauka wai ilimin shari'a da haƙiƙa ake magana wai su ne hanyar samun su wannan hanyoyin sai ta surutu shi ilimin shari'a ba ta haka ake samun sa ba dole ma ba magana ilimin shari'a ake yi ba haka ne ba magana ilimin shari'a ake ba amma dai a danna wa mutane su ji Na'am, makaranka ba. A danna, a danna na, na biyu kenan go? To. Zai daɗa fito mana da ma'anar me ake nufi da kalwa. to a nan ma dai cikin littafin almu'jamus sufi bayan ya fassara kalwa a can kila ba za mu fahimce ta sosai ba to sai fassara kishiyarta wanda shine jalwa to bari mu ji jalwa da nan za mu fahimci mecece kalwa sai ce aljalwatu ko jalwa khurujul abdi min alkhalwati shi jalwa shine fitowar bawa daga kalwa ma'ana kalwa da ka shiga wani waje ka killace kanka jalwa kuma yanzu ka fito to shine yace jalwa din fitowar bawa daga kalwa bin nu'util ilahiyya da sifofin Allah ma'ana ita kalwa idan ka yi ta to ƙarshe natijar za ka fito a matsayin cewa ka zama Allah duk sifofinka sun zama na Allah id ainu abdi wa a'dahu mamhuwa domin shi bawa ainihinsa da gabansa yanzu duk an shafe masa su anil ananiya Gabirin ya ce ni yanzu ba shi bane yanzu ko ya ce maka ni to shi din ba shi bane Allah ne wal a'da'u mudafa ila al bila abd da ka gabansa ma yanzu za a jingina su ne zuwa ga Allah ba shi bawan ba sai ce ka qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah da ya ce wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama ba kai kai jifa ba lokacin da kai jifa Allah ne ya jifa to kaga wai wannan shine dalilin su na cewa a kalwa mutum zai gama ya fito ma'ana yayi jalwa kenan a matsayin ya zama Allah wannan aya cikin suratul anfali yace wa ƙaunuhu da kuma faɗin Allah da yace innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim lalle waɗanda suke maka mubaya din nan to Allah suke mubaya a hannun Allah bisa hannayensu to wannan shine abin da sufaye suke nufi idan suka ce kalwa ma'ana wani keɓantaccen waje da zaka shiga kana yin wasu zikirarruka da aka koya maka a ɗariƙa wanda a ƙarshe za a wayi gari ka kiɗa ka zama Allah to shine anan Shehu Harazumi yake cewa to abin da ya faru a nan sai di na koma da wannan gaɓar ne saboda muhimmancinta wato shi a gurin kamar yadda na ce maka shi a ah, ah, ibnu arabi yana gaya wa Fakharuddin Razi hanyar da za a bi a samu sanin Allah da kuma sanin wannan mawaɗin akirat din ta yanda ba za ka ga tajalli daga tajalliyatu na Allah kai musunsa ba. Sai ce, To shi ne sai ya faɗi kalwa a ciki, to shi sai wannan ya ce zai je littafin almu'ujamus sufi, wannan na ce maka shi ma littafin almu'ujamus sufi muna da magana a kansa amma Eh, kwarai shi wannan kamar yadda nace sai a gurin muƙabala sai a gun muƙabala za mu yi magana ba za mu yi magana a nan saboda ba komai muke zuwa mu faɗe shi a nan ɗin ba saboda muna wa muƙabala tanadin wasu abubuwan muna ajewa muna aje muna ɗan yin talmihi ne wasu abubuwan sai an zo muƙabala sai an zo zama eh, sai an zo zama insha Allah to abin da ya faɗa sai ce fa yan bagi laka ya aki alkashfu an hadainil ilmain fi hadhihi dari tun anan duniya kai kokari ka san waɗannan ilmai guda biyu tun anan duniya li tajniya samarati zalika fi tilka dari dan ƴaƴan itatuwan hakan su tabbata gare ka ka dashe su a ranar lahira wala tahmilu ko wala tahmil min ulumi hadhihi dari wala tahmil min ulumi hadhihi dari kada ka ɗauka daga ilman wannan gida sai me illa ma ta musul hajatu ilai hajatu ilai sai abinda wato buƙatuwa take sai abinda yake ake da buƙatarsa na'am fi ɗariƙi ila Allah azza wa jalla a tafarkin tafiyar tafiyarka zuwa ga Allah azza wa jalla ala mustalahi Allah ta'ala bisa istilahi na sufaye walaisa ɗariƙul kashfi an hazainil ilmaini hanyar yaye wannan ilman guda biyu bata zo ba sai mi illa bil khalwati in kana so ka samu waɗannan ilman guda biyu shi sai ta tarkizi akan ilimin shari'a da haƙiƙa saboda haka da ya zo sai ya nuna cewar wai ilimin shari'a zuwa ake a koya an turo annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu kaza kaza kaza don naka ba ta hanyar halwa ake samun ilimin shari'a ba waye waye waye yayi ta fito dama raddin kake wa kanka dama kai ka fassara haka kuma kai kai wa kanka raddi wannan kai kake wa kanka raddi shine magana dama bai dama bai faɗa ba wato ba daidai bane ma abin da ya faɗa abin da ya faɗa ba daidai bane saboda haka kai ka fassara da kai fassara kuma sai kai wa fassara ka raddi so da aka dawa ba su si ibn arabi ba haka suka faɗa ba abinda suka ce ilimin sanin Allah da ilimin mawaɗin akira da ta yadda za ka gane ta jalliyatul ta tabaraka wa wata ala, to ba zai yi baya samuwa sai ta hanyar alhalwa khalwa war riyada horan hali wal mujahada da mujahada ce wal jazbil ilahi da jazba ta ubangiji wato fincika ta ubangiji tabaraka wa ta'ala sai to sai ya ce wai bara a tafi almujamu sufi a yi sharhin waɗannan abubuwan ka fahimta na fahimta to ka san shi mujamu sufi din bamu taɓa bin sa ba mujamu sufi din to yau sai na ga cewar to wannan eh, bawan Allah honorable mu bi shi mujamu sufi din na yau ma yau mana da muna kyale shi yana zuwa na ce amma dai yau bari mu bi shi almu'ujamu sufi din nan yauwa to da farko sai ya fara ta'arifin halwa sai ya ɗauko ta a cikin almu'ujamu sufi shi malamin mai mu'ujamu sufi ya ce ya ce alhalwatu halwa sai ya ce hiyal uzlatu inda ba'dihim ita ce uzla wato janye jiki na'am a wajen shashin sufaye wajen shashin sufaye in aka ce wane yayi halwa ma'ana ya ja jikinsa daga cikin mutane daga cikin mutane na'am yawwa wa ghairul uzlati inda al-ba'd al-akhar wasu kuma sufayen suna ganin a'a halwa ba uzla ba ce. Falhalwatu minal agyar ita halwa kana kaɗaita ne ga barin wasu suwa banda kanka kenan na'am mana wasu ka kaɗaita ga barinsu amma ba ka kaɗaita ga barin kanka ba gaskiya ne wal uzlatu ita kuma uzla minan nafsi wa ma tad'u ilaihi ita kuma uzula wato bayan ka kaɗaita da ita uzula kawai ka kaɗaita da ran wato ita kanta ranka ka mata nisa sai da abin da take kira zuwa gare shi wa yashtagilu anillahi da duk abinda zai shagaltar da kai ga barin Allah kaga kenan ita uzula za ka yi mu'amala da mutane lafiya lau saboda kayi nisa da zuciyarka da sha'awa-sha'awan zuciyarka kayi nisa da duk abin da zai shagaltar da kai ga barin Allah to in dai kai nisa da ranka to min babi aula kai nisa daga waninka gaskiya ne to kaga kenan in ka samu muƙamin uzla za ka yi mu'amala da mutane za ka shiga cikinsu, su za ka yi rayuwa da su kuma ba za su wannan mu'amala da su ba ta tasiri gare ka har ta sa kai nisa da Allah ba kamar yadda mu'amala da mutane take sawa kai yawan zance kai yawan yawan zance ya kawo yawan ƙarya yawan yi da mutane to kaga kenan ita uzula in kana yin ta ko ka shiga mutane ba za ka cutu ba exactly in ji me me me ujamu sufi yake kawo sai ce fal khalwatu kathiratul wujudi ita kalwa ana yawan yin ta ko ba haka ba da eh, to ai da harkoki sun dan da harkoki sun dan kukkulle gabar ta kulle yamma ta kulle ta muke ba wani dan isimi nan da za a dan shiga ai halwa a dan buga a shiga a dan buga halwa a samu kuɗi sai ce ita halwa tana ana yawan yi wal uzlatu qalilatul wujudi amma uzla kuma samuwar ta kaɗan ne gaskiya ne sai ce fa'ala haza kan wannan fassarar da aka yi wa waɗannan abubuwan guda biyu kaga al'uzlatu a'la min al-khalwati gaskiya ala kaga uzla ta fi halwa sau so, ita uzula hatta zuciyarka kayi nesa da ita. Exactly. abin da za ta biye sa ka biye wa nasar rai da sha'awa-sha'awai, da duk abin da zai shagaltar da kai ga barin Allah ka nisance shi, to wannan kai ne kayi uzula kenan to ita ka halwa a'a wannan soye-soyen zuciyar da za su iya bujiro ma Nafsin ka za ta iya jan ka bita za ka iya a halwar ma za ta iya sa ka shagaltu ga barin Allah ka shiga yin wasu abubuwan ta yawo da kai wasu tunanukan ta raba ka da Allah kuma gashi kana kalwar yanzu dan in ka shiga kalwa dan harkoki sun ka kaga wannan halwar me ya haɗa ta da Allah wannan halwar ba ta da ba da alaka da Allah lamin qaribin wa lamin ba'idin wa halwa kace zaka yi gaskiya ne yawwa ce za ka yi ta ta huzuzun nafsinka rabe-raben nafsu ce ta sa ka nan so da kaga kuwa da wannan fassarar kaga uzula ta fi halwa gaskiya ne sai sai wasu yace wakila wasu ce balil uzula a'la suka ce uzula ɗin dai ita ta fi annaha minal aghayar domin ita kana yin ta ne daga wasu suwa wasu wakila wani kauna aka ce alkhalwatu ita khalwa tarku tiladin nasi wa in kana bainahum rashin cuɗanya da mutane koda kana tsakaninsu? kana cikin mutane amma baka cuɗanya da su Wakila wani kaula aka ce alhalwatu ita kalwa al'unsu bi zikiri ɗebe kewa da zikiri ya zama kai in dai ba zikiri ake yi ba kai ba ka da nutsuwa ba ka jin daɗi ko me ake. Walishtigalu bil zikiri kana ɗebe kewa da zikiri kuma ka shagala da tunani cikin malakutun Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wakila aka ce hiyal halwatu an jami'il azkari illa an zikirin layi. wato duk wani ambato ka bar shi sai ambatan Allah wannan shine khalwa wasu haka suka fassara to yanzu sai yi wannan wannan sai aka ce shine khalwa ka gane na'am to honorable da ya fassara wannan sai ya ji abun bai masa ba saboda idan ya bari a haka ashe ma wani abu ne mai kyau ashe duk da ya yi fassarorin gatari a hakan amma duk da haka bai gamsuwa. sai ya ce ba za a gane kalwan nan ba sai an tafi jalwa tun da naga ya dage yana sai an je jalwa har bari yake yi na san lalle akwai sharrin da ya kunsa zai yi a can to amma ya haƙa rami da ya haƙa ya haɗa rum kuma ramin ya rubuta da shi bai sani ba wallahi azum ai kaga karatun da na sa maka ka sa wa mutane yanzu ai fassarar jalwat wai ita alhalwatu e duddul jalwati wato at-tafsiru salb kenan ko at-tafsiru bid wanda topic din da nake yi ne a a rubutu na na masters to a ita jalwa din sai na ce to bari mu bi ka ita ma jalwa ka ji da yadda ya fassara ta wato ita halwa Zalwa shine al-khuruj bin nu'util ilahiyya in kai halwa ka fito wai da sububin Allah wai ka zama Allah ai ka ji haka ya faɗa ita halwa da ka yi ta kana gama ka fito ka zama Allah gashi a mu musubi to bara mu ɗauko mu fassara wa mutane tiryan tiryan abin da ya bani mamaki shi mai zalwa, mai kai almu'ujan sufi. ya kawo aya amma honorable sai ta yi wai wannan ita ce hujjar su ayar amma kuma bai fassara ayar ba bai kuma tsaya ya yi raddin hujjar ba ai ya kamata ya raddance ta dan abinda ayar ta faɗa ya fa abinda ayar ta faɗa ya fa abinda shi mai kalwar mai littafin ya faɗa <laughs> fito da abu buru ah kwarai bari mu ji sai ai ba a ƙarya menene menene me suke cewa Hausawa kusa da gida ba a ƙarya kusa da gida in ji Hausawa jalwa abinda malam ya sunan shi malam hafni ya faɗa a fassarar jalwa a fassarar kalwa kai sai ce no. a ah, jalwatu sai ce kurujul abdi minal khalwati bin nu'util ilahiyya to fitowar bawa da daga halwa yawwa fitowar bawa daga halwa amma da me bawan zai fito zai fito bin nu'utul ilahiyya ya fito da siffofin ubangiji idan dai kai kalwa ka shiga ka fito baka fito da siffofin ubangiji ba kalwar ka ba ba muna ƙara faɗa bi kulli saraha in ka fito da wannan sifofin na ubangiji shine kalwar ka ta kenan amma shi honorable wannan maganar bai san markanta ba sai yake ganin wani guri ne da zai cafa ya yi sharri to ka haɗa rijiya ka bari mu ƙarasa khurujul abdi min al-khalwati bin nu'util ilahiyya sai ya ce if ainul abdi domin shi haƙiƙar bawa wa a'da'uhu daga gaban bawa mamhuwa anil ananiya A bar shafewa ce daga ana ana ana ni ni ni ni ne a wannan lokacin kaga wannan malam yana magana a kan fana'i ne gaskiya ne shi me ne. ma'ana halwar da ka yi ta halwar da in ka fito za ka sadu da makami na fana'i to sai ya ce wal a'da'u sai zama wannan gaban naka mudafa ilal haƙƙi sai su zama ana raba su zuwa ga Allah bila abdin mhm. ba tare da bawa ba to in baka samu wannan ba a halwarka to halwarka ba ta yi ba sai mu tafi ɗungurungun zuwa kan shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sufanta da sufofin ubangiji sai ce ka kaulihi wa Mara maita in ramaita walakin Allah harama. Mm-hmm. nan ainin zatin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ananiyar samamhuwa ce gaba ɗaya aiki da gabarsa ta hannu Allah ya ce ba kai kai ba ni nayi honorable bai fassara ayan nan ba ba kai jiba ba lokacin da kai jiba Allah ne ya jiba kaga in muka aje tawili muka aje komai kaga kenan Allah ya ce da annaba Allah ne gaskiya irin yadda sufaye suke maganganun su kai tsaye ku fassara su gatse gatse idan wannan ne alqur'ani ma ba zai sha a gurin ku ba wallahi in aka rufe maganar ma'ana da fassara da yadda za a bizance a fassara shi daidai in aka rufe wannan to zo mu zauna da ƙur'ani za mu zauna a aje komai a fassara zahiri a tsaya yadda yake ƙur'ani ya ce annabi Allah ne ya za ka yi in irin wancan fassarar da kuke wa littafan baye ne to ƙur'ani ma ba zai sha abun ku ba wa ma ramaita in ramaita walakin Allah harama gaskiya ne to ina da aka ce gaɓoɓin bawa mamhuwa sai ta zamo ana raba ta zuwa ga Allah ba tare da bawa ba wai wannan idafar da Allah ya raba gaɓarka zuwa gare shi ta mai da kai Allah ne ko kwa idafa ce ta tashrifi tashrifi ne ba idafa ce ta tashrifi ba kawai saboda rashin sanin ilimi ta tashrifi ce Allah sai ya ce innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah sai ya ce yadullahi ba yadun nabi ba sallallahu alaihi wasallam hannun annabi sai Allah ya ce na Allah ne na'am to yanzu meye matsala a nan an ce wal a'da'u mudafa ila al-haqqi bila abdi gaɓoɓinsa sai ya zama ana raba su zuwa ga Allah ba da bawa ba wannan ya bai da mutum Allah in haka ne to annabi Allah ne a bakin kalawun tirayam dan ga hannun annabi Allah ya raba shi ya ce hannunsa in dai abin da hafni ya faɗa ya kawo na fassarar zalwa an raba wasu a'aza na halitta zuwa ga Allah wannan abin to ba in ka san sai ce to nan mukamin annabi ne kaza kaza kaza abin gaba sahabbai suka yi yakin badar Allah ya ce ni nayi na'am ruwa duk aka shafe yanzu kai yasa ananiyar su gaba ɗaya. Allah ya ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum haƙiƙan nan akwai ta a cikin alƙur'ani ba kusanta ne. wannan shi ake cewa haƙiƙa gaskiya ne yanzu nan sahabbai ne suka yi yaƙi da makami da wane ne da wane ne sai na ali ya kashe wane sai na hamza ya kashe wane a badar Bilalu ya kashe Umayyatu Abdullahi dan Mas'ud ya kashe ƴaƴan Afara sun kashe sun kassara Abuja Abdullahi dan Mas'ud ya ƙara kashe shi waye wa duk sun yi wannan Allah yace ni nayi da hannayensu suka rirrike ta kubba da waye suka yi duk suka kashe Allah yace ni ne nayi wannan idafar abinda Allah ya yi na aikinsu zuwa gare shi wanda suka yi da gaɓoɓinsu da zatin jikinsu Allah duk ya shafe wannan yadda idafa ce ta tashirifi ba ya mai da sahabbai Allah ba ne. Saboda haka mai kalwa da aka ce ya fito da sukobin Allah ba ya mai da shi Allah ba ne. Gaɓoɓinsa an shafe su ba an mai da su a'a an girmama su ne kuma baka sani ba bai sani ba ne. Bai sani ba. Da ya sani ita kalwa mujahada ce eh ƙoƙari ne zuwa ake yi a ibada a ayyukan nafila. ai ayyukan nafila a ciki to abin da yasa aka ce in ka fito har Allah bai raba gabanka zuwa gare shi ba halwarka ba ta yi ba to ai hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin yana cikin buhari to eh الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه سيتي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به كاغا غبتين الله يا شابي تاتي ya raba jinsa zuwa gare shi wa basarahu idansa Allah ya raba shi ce idan Allah ba yana nufin wannan ya zama Allah ba a'a Allah ya raba idansa zuwa ga zatinsa dan ɗaukakawa har ila yau a hadisin dai da nake zaton na Bukhari ne shi ma ingantacce ne bawa zai rashin lafiya Allah zai ce na yi rashin lafiya saboda bawan nan ya wato ya fito ya samu nu'ut al-ilahiyya wannan ganin daman Allah ne samun nu'ut al-ilahiyya wannan matsayi ne Allah yake ba bawansa ba kuma hakan ya mai da shi Allah ba raba gabban ka kai halitta Allah ya ce nasa ne gabban to dama umuman ma Allah ya raba komai ya ce nasa ne lillahi ma fis samawati wa fil ard gabanka ba sa ciki komai ya ce lillahi ma fi ce wa bila duk abin da yake sama da ƙasa na Allah ne hannunka rabin na Allah ne tabaraka wa ta'ala in ya rike shi yau ba haka ƙara motsa ba Allah ya kiyaye ba fata muke ba baka isa ka ƙara mm. motsa shi ba shi yake motsa maka shi tabaraka wa ta'ala gaskiya so da haka da Allah ku zama masu hankali dan Allah kada ku zama mahaukata kada kiyayya da inkari ya mai da ku mahaukata dan Allah wannan ilimin in kun bi su a hankali duka qur'ani ne da hadisi ake fassarawa waɗannan malaman da suke wannan maganar wannan ilimin da kuke ta kariya a kai na arabiya kaɗai ana ta fama da kai waɗannan wato teku ne a kansu da ibu da da ka ɗauko zahabi zai magana ibnu arabi inda kana da hankali tun anan zaka saurara ibnu arabi wajen ilimi zahabi bai kushe ibnu arabi wajen ilimi ba ka duba kirarin da ya masa to ka duba waye zahabi kai kuma ka duba waye kai ka ga yadda muka ta sa ka muka sa ka a tasku tun daga fara karatun nan mun hana ka sakat to kai kuma ka zo kana magana su ibn arabi sun yi magana ba tare da ta'ammuli ba tare da tunani ba suna magana warawar wadda a qur'ani take da hadisai kai kuma ka zo kana ta cewa za ka shi ne na ce ya yi haƙari jiya ya waɗa wai an ce jalwa fitowa daga nu'utul ilahiyya domin ainul abdi da a'dha'uhu mamhuwa wannan qur'ani ne ga sahabbai nan an shafe ainun su an shafe a su an shafe su a badar Allah ya ce ni nayi amma kuma ba mu taba ji wani ya fito ya ce sahabbai alloli bane ga kuma nassi Allah ya ce ni nayi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jiba da hannunsa Allah ya ce ni nayi sannan an gaisa da manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ce da ni aka gaisa da ni aka yi cappa Allah ya ce wannan hannun na annabi na Allah ne a saman hannunsu mm. Allah ya raba hannun zuwa gare shi wannan bai sa an ce annabi Allah bane rabawa ce ta tashiribi saboda haka in an ce ka fito daga kalwa bin nu'utul ilahiyya abinda ake nufi kenan ka samu wancan matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa bai gushe ba yana kusanton da na ya sai na so shi in na so shi sai in zama jinsa da yake ji da shi da ganinsa da yake gani da shi da hannunsa da yake damƙa da shi da ƙafarsa da yake tafiya da ita wannan ake magana a adha din da ake magana hadisi ya faɗe su hadisi ne aka fassara honorable na'am ku ilimi mai zurfi ne ba ku da shi abin da ya sa kuma yanzu da gaban malami ka zauna kai masa wannan challenge din ka ce masa yaya kaza zai gaya maka ya ce ga abin da ake nufi to Ibn taymiya ya muku kashedi ilimin sufanci ba a ɗaukansa a littafi haka ka zauna ka biya baya yiwuwa ba za ka iya ba ya fi ƙarfinka za ka yi ta wannan kwakiyariya to, to, to saboda haka ah, sai mu shiga makɗa'i na, na, na uku kenan? Na'am. A To, mu. Abin nan ya burge ni. Na'am sai. Sosai. Alhamdulillah. Wato, duk abubuwan da zaka ji bayan Allah suna faɗa. Kawai sai dai mutum ne bai tsaya ya tambayi inda ya kamata ya tambaya ba zai ga da akwai da akwai mafitarsa a shari'ance Allah ya saka musu kawai bai ba abin da Allah bai ba abin da Allah ya ce yayi ba fasalu ahla zikri in kuntum wala taqfu ma laysa laka bi ilm shine bai yi ba saboda haka ya fassara riyada ma ya fassara mujahada wai waɗannan abubuwan wai duk da ya gama fassara su wai waɗannan abubuwan kuma wai su ne wai za su baka su mai da kai wai Allah a cikin <laughs> mujamus sufi din <laughs> Bala mu zana hukun mu ji. Mujahada sai yi kafin a saka wannan bidiyon na uku ko an saka shi. Na'am na'am na'am. Kafin a saka bidiyo na uku. Mujahada shi ma wannan ɗin ya fassara ta ya sunansa shi alhaqni din ce ita hmm. mujahada ita ce sidqul ibtiqari ilallahi ta'ala bilin ƙiɗa'i an kulli masu yawa. gaskiyar hmm. buƙatuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yankewa ga duk abin da ba Allah ba wakila wani ƙaula aka ce bazalun nafsi firi rida'il ko firi ridal ba da ranka dan neman yadda Allah ka ba da kanka dan neman yadda Allah inna la yashtara min al an anfusahum wa walahum bi anna lahumul janna ba da ranka dan neman yadda Allah shine mujahada wakila aka ce mun nafsi an shahawati mujahada shine yaye zuciya ga barin sha'awa sha'awai wa naz'ul qalbi anil amani wa shuhati da cire zuciya daga burace-burace da kuma rikice-rikice sai aka ce wannan shine mujahada to ibnu arabi ya ce waɗancan iliman guda biyu ta hanyar waɗannan abubuwan za a same su halwa mujahada to sai riyada ita kuma riyada ya ce riyadatu adabin wa huwal an dab'in nafs horar riyala ta ladabi shine fita daga ɗabi'a ta zuciya me ɗabi'a zuciya ne girman kai jiji da kai hasada riya mene ba su ne ɗabi'u to ka fita daga wannan ɗabi'a ta zuciya yawan ci yawan sha ko yawan bacci yawan surutu son hutu son sha'awa-sha'awai shine ka fita daga wannan ɗabi'un kuma waɗannan abubuwan da aka faɗa duk shari'a ta zarge su wa talabin da riyala ta nema wa huwa sihhatul muradi lahu shine ingancin abin nufi gare shi wa bil jumlati ce a tattare dai ita riyada hiya ibaratun an tahzibil akhlaqin nafsiyya wato mhm. bayani ne akan tsabtace ɗabi'u na zuciya fa inna tahzibaha shi wato tsabtace zuciya shine ha an khalqati dab'i wa naz'ati shine tsabtace ta daga cuɗanye-cuɗanyen ɗabi'u da kuma naza'a ta ɗabi'a irin abin da aka halicci mutum a kansa wannan naza'a su gidan su wane sai wannan naza'a kabila kaza ne da shauransu to wannan abin ka fita da shi wakila aka ce arriyadatu ita riyada shine arriyadatu ita riyada wato mulazamatu salati was sawmi mutum ya lazumci yin sallah ya lazumci yin azumi wal muhafazatu an mujibatil ithmi mutum ya kiyaye kansa daga abubuwan da suke sa mu ka zunubi ana al-lail wal yawmi sa'o'in dare da na rana wa Dubabin, babin naumi da toshe kofar batti wal bu'udu an batil omi da nisantar abotar mutane zama cikin mutane aka ce wannan shine riyala waɗannan abubuwan ibnu arabi ya ce su ne za su baka ilimin sanin Allah su ne za su baka ilimin sanin mawaɗin akirati yanzu waɗannan abubuwan wai da ya gama fassara su a haka kaji an ce ka bar zunubi an ce ka ba da ranka don neman yadda Allah wai duk kayi wannan wai kuma shine wai ka zama Allah wai ka zama Allah duk fa wai aka yi wannan fassara sai aka ce to wai da kayi wannan kai ka ji mutumin da ka ba da ranka dan neman yadda zatin Allah ka lazumci sallah ka lazumci azumi Allah yana sallah yana azumi ne an ce ka lazumci sallah ka lazumci azumi wai kuma wannan fassara aka ɗauko aka fassara maganganun Ibn Arabi wai sai wai sai aka ce kuma ibnu arabi anan wai yana nufin wai ka zama Allah <laughs> da tsabar zalunci sai sai sai a sama na na gaba gaskiya wannan zalunci ne na uku su ne inda ake kaiwa a samu ilimin shari'a da ilimin hakika kamar yadda shi shehu harazmi ya faɗa na kaga kenan ilimin shari'a ma ba wai ta hanyar karatu ake samunsa ba idan muka fassara ko mun fahimci wannan magana tasa a'a ta hanyar wasu wurididdika za ka shiga ka san ilimin shari'a wanda kuma wannan ba shi bane abin da shari'a ta nuna ilimi yana faruwa ne ta hanyar karatu koyo da kuma koyarwa al'ilmu bi ta'allum ilimi ana samun sa ne ta hanyar koyansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce allamahu shadidul quwa ba malaika jibril ne ya sanar da shi ilimi ma'ana ya karantar da shi Shi ne Allah ya yace la tuharrik bihi lisanaka ajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu kaga manzo Allah ba wani zikiri ko nuridi ba Allah ya sanar da shi a'a Allah ya sanar da shi ne ta hanyar koyo to wannan shine asali wannan shine abin da shari'a ta sani ba wannan magana ba shi ka damun ilimin hakika kamar yadda muka faɗa asali ma babu shine ko Allah bai dora mana shi ba ballanta namu neme shi to wannan kenan to ina ga network ɗin malam ya dan yi masa rawa ne malam ya abu mu ɗan jira yan uwa mu a har Allah ya sa network ɗin malam ya dawo ya ɗora amma dai gaskiya na ji daɗin yadda karatun yau ya gudana eh, wajen yin bayanannuka na abubuwan da suke sun ɗan yau shi nan ya dawo alhamdulillah <coughs> na'am akramakallahu Zan ɗan sa caji, na ga caji ne ƙasa. Yawa sai to sai a sa mana maɗayi na na uku. bara mu da. Su ne inda ake kaiwa a samu ilimin shari'a da ilimin hakika kamar yadda shi Shehu Harazmi ya faɗa ma'ana kaga kenan ilimin shari'a ma ba wai ta hanyar karatu ake samunsa ba idan muka fassara ko mun fahimci wannan magana tasa a'a ta hanyar wasu wuridduka za ka shiga ka san ilimin shari'a wanda kuma wannan ba shi bane abin da shari'a ta nuna ilimi yana faruwa ne ta hanyar karatu koyo da kuma koyarwa al'ilmu bi ta'allum ilimi ana samun sa ne ta hanyar koyansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce allamahu shadidul quwa ba malaika jibril ne ya sanar da shi ilimi ma'ana ya karantar da shi Shi shine Allah yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayanahu kaga manzo Allah ba wani zikiri ko nuridi ba Allah ya sanar da shi a'a Allah ya sanar da shi ne ta hanyar koyo to wannan shine asali wannan shine abin da shari'a ta sani ba wannan magana ba shi ka damun ilimin hakika kamar yadda muka faɗa asali ma babu shine ko Allah bai dora mana shi ba ballanta mu neme shi to wannan kenan Na'am akramakallah. So, kaga wannan mariga mun ba da amsar sai. Na'am. To akwai na gaba. A wancan magdayi na biyu duk mun haɗe mun ba da amsa. To ga na gaba. Shi Allah razumi ba magana ba magana Allah razumi ba ce. Kuma sannan ba magana ilimin shari'a ake da haƙiƙa ba ilimin al'ilmu billahi da kuma al'ilmu bil mawadil akhirati ake magana alhamdulillah to sai ce wa qad zakara shayku wa qad zakara shayku muhyiddin fil futuhati ibn arabi shine muhyiddin ya faɗa a cikin littafin sa mai suna al-futuhatul makkiya wa gairiha da ma waninsa anna ɗariƙar wusuli ila ilmi al haƙiƙa hanyar saduwa zuwa ga ilimin sufaye al-imanu shine imani wa taqwa da tsoron Allah haka ibnu arabi ya faɗa anan to kaga anan an samu cin karo tsakanin wannan maganar da ta bayanta domin wannan maganar ta nuna cewa imani da taqwa da shi ake samun ilimi amma maganar baya ita kuma ta nuna shiga halwa da wurdi shi yake sa a samu ilimi kamar yadda duk wanda ya saurara ya ji abin da muka fassara a baya sai ce qala Allahu ta'ala نعم أكرمك الله To, kun dai ji mun ji, amma sai dai kuma gashi network ɗin malam ne ina tunanin shi ma ya ƙara masa abin nan ya soke shi. Amma abin da muka ji na cewa malam yana nuna cewa akwai karo cin karo tsakanin wato magana maganganun nan guda biyu ga malam ya dawo alhamdulillah na'am kaji sai di yana ta maimaita wai abin da ya samu wata gaba ya samu uh, ibnu arabi ya ce da imani da takawa hey. Eh. su ne hanyar samun uh, samun ilimin sufai anna tariqal wusuli ila ilmil qaumi al iman wat to kai kai honorable baka da ilimin sufancin nan wanda suke da ilimin sufancin nan sun faɗa hanyar bar ma kai makiyinsa ne so wanda suke da ilimin nan sun faɗa hanyar da ake gane ilimin ba sun faɗa hanyar da ake samun ilimin su kuma kai yawo kana kana ta wani tada kura kana ta tada jijiyar wuya wai abin da yake so ya ce wai abin da yake so ya ce yana so ya ce shi wa razumi ya yi magana a guri guda duk sun ci karo da juna eh. abin da yake so ya ce ke an samu cin karo to kai ne kai karo wallahi <laughs> shi ne ya karo can suwa magana ilimin shari'a da hakika suke ilimin shari'a da hakika amma su ba ilimin shari'a da hakika suka yi magana ba kaga shine yayi karo kamar yadda mun zo mun biya wa mutane mun nuna musu magana ce ta ilmul al-ilmu billahi gaskiya ne wal ilmu bi wal ilmu bi magana ce ta al-ilmu billahi da al-ilmu bi mawaqil al-akhirati ita ake yi saboda haka kai ne kake kake ta karo saboda baka fahimci yadda zancen yake ba gaskiya ne karo yake ta karo da abin da yana yana daddaukewa saboda haka wannan maganar da suka faɗa ibnu arabi ya faɗa a nan gaskiya hanyar samun ilimin sufaye shine imani da tsoron Allah ya a cikin wannan a cikin wannan odiyon yayi maganar wannan aiko yayi maganar tafsirin nan walau anna alal qura ko amanu wa taqawla fatahna alaihim saboda Oje bai faɗe da iya kawai tsayawa yi akan cin karo. Yau wato cin karan muna faɗa eh. kai ne kai karo honorable. Can maganar da ake maganar al'ilmu billahi da al'ilmu nan kuma ana maganar ilmin sufanci hanyar samun sa hanyar imani da tsoron Allah. To ka san Ibn Arabi ya kafa hujja da walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat kajin minas sama'i wal ard. To sai ya fassara ta tafsirin ishari. wanda ibn arabi yana da ilimin tafsirin ta na zahiri sai mata tafsirul ishari ita eh. wannan ayar ma'ana ta hanyar ishara ayar tana yin nuni zuwa haka ta hanyar ishara son haka sai ya sossoke ya kakkawo waye da waye to shine a saka mana shine audio na ƙarshe sai mu ji sai mu bi mm-hmm. shi da shi eh, shehu harazimi ya kawo yace ibn al-arabi ne ya faɗa sai ce ai atla'anahum alal ulumi wai da sai mun tsinkayar da su akan ilimin muka ba wai mun ciyar da su arziki ba a'a za mu tsinkayar da su ilimin muka almuta'alliqati masu alaka bil ulwiyati da sanadin samaniya wasufuliyati da kuma ƙasa wa asraril jabaruti kuma da sai mun tsinkayar da su asirce asirce na isa wa anwaril mulki da hasake-hasake na mulki wal malakuti da gudanar da mulki to kaga wannan tafsiri ba za ka taɓa samun sa a wajen wani daga cikin magabata ba tun daga kan sahabbai har izuwa kan shi ibn arabi din shi ya kirkiri wannan tafsirin cewa ita ayat tana nufin Allah maɗaukakin sarki in kai imani kai takawa zai sanar da kai ilimin sama da ilimin ƙasa to abin da wannan tafsirin zai nuna kenan wanda bai da ilimi bai da imani kai bai da tsoron Allah shi ba zai san ilimin sama ba zai san ilimin ƙasa wanda kuma wannan ya saba waki kafirai da ba su da imani ba su da takawa suna da ilimin sama suna da ilimin ƙasa Abinda ake nufi da ilimin sama sanin sanarin subhana suna zuwa duniyar wata suna kaza suna kaza suna da ilimi na geography na yadda suke sanin waje kaza an binne arziki kaza waje kaza kuma ba su da imani kuma ba su da takawa da haka asalin tafsirin ayar ba haka yake nufi ba tafsirin ayar to gaji wai wai wai shi ya ɗauka ibnu arabi na farko mu gaya wa mutane wannan tafsirin na ibnu arabi a tafsirin ishari ne akwai tafsirinta na zahiri wanda shi honorable shi ya sani da aya kuma tana da tafsiri na zahiri tana da tafsiri na ishara wanda su ahalul isharati suke da shi kuma malaman musulunci jiya da yau suka karɓi wannan na gaya masa ya koma manya-manyan littattafan ulumul qur'an kai ba manya can ba ma da Allah ga wani ilimi littafi mabahis fi ulumul qur'an wal hadith ya koma masa na wanda sunan mai littafin mabahis fi ulumul qur'an wal hadith ina ga tun ina sakandiri na mallaki wannan littafin akwai littafin Aliyu Sabuni at-Tibyan fi Ulumul Qur'an shi ma tun ina sakandiri yake da shi ya koma ya je ya gani ah, ga manahil ah, al-itqan fi Ulumul Qur'an al-itqan kowa eh, eh mannan yawwa shi fa to wannan littafin sannan eh al-itqan fi Ulumul Qur'an ne ko to shi ah, waɗannan littafan da suke yawwa dawwalat na ulumul qur'ani ya koma ya je ya ga aqsamut tafsir zai je ya ga at-tafsir bil ishari at-tafsirul ishari malamai na na dadin mansara saboda sun riga sun san hal har har tafsirai ne wanda suke an an yi su akan fassarar zahiri da wannan fassarar ishara din yanzu misali littafin ibnu ajiba albaharul madid fi tafsirul qur'anil madid mujalladi bakwai fi tafsirul qur'anil majid mujalladi bakwai ne na'am duk ayat qur'ani sai ya mata fassarar da ka sani wadda kuke sani kuke tsayawa iya ita sannan kuma ya mata fassara an dariqil isharati ibnu ajiba ko kuma Na a ah, ah, ina ga wannan malik si shi ma tafsirinsa ba akan haka yi ba diya'un Yirai. ina ga diya'un nayyirai baina hmm. ulumin ta'ifatai akwai tafsirin ishara wannan ibnu arabi ya mata fassara ne ta ishara ba barakatin minas sama'i ba wai iya ruwan sama ne barakatun sama'i ba hmm. sa nake wahayi daga sama yake zuwa wahayi Gaskiya ne. To a gaya masa ya yarda makaman da Allah. Barakatu sama'i wahayi saboda shi kai shi jiki kawai ka sani badi ka sani. To akwai ruhi abincin arziki wa fi hukum akwai arziki wanda shi arzikin jiki ya ce koshi to ruwan sama shi wannan shine barakat ɗinsa kakka zama bahimi mana misali kakka bahimi kai wannan arzikin hmm. da kake magana in shi kaɗai ne da kai da dabba duk ɗaya kuke dan dabba tana ci kai ma kana ci wannan arzikin amma me yake bambanta ka da dabba wannan barakat ɗin da ibnu arabi yake faɗa na ilimai da suke zuwa wanda su kuma shine abincin ruhi wahayi daga sama yake zuwa ilimi ne barakatu sama'il gaskiya ne su lawul mafuz da ibnu ya ce yana gani duk wannan barakatu samai ne shine abin da ibnu arabi yake faɗa a nan amma matsalar ka makale a gida ne da gaba da gaba muke da mu fito maka mu ce ibnu taymiya ba ya samu wannan barakatu samai din kuma abin da ayar ta yi ishara zuwa gare shi adla'anahum alal ulumil muta'alliqati bil ulwiyat nan ulwiyat ibnu arabi ba yana nufin taurari da da wannan tiya ya ɗauka wai taurari wai sai ya ce ai arna ma wai basu ji tsoron Allah ba basu imani ba suna ganin wannan ba wannan ne ulwiyat ba ba su da ilimin wahayi gaskiya ne ba su da ilimin wahayi ba su da ilimin wato jabaruti na al'arwa da irin yadda arwa ɗinsu su arwa ɗinsu a tsare suke saboda ba su imani da Allah ba gaskiya ne ba su da wannan ilimin ba su da shi al wasu was-subliyat wa asrarin jabarut wa anwaril malakut mulki wal malakut nan mulk duniya kenan amma ba wai duniyar zaka sani ba anwar din da suke duniyar me anwar din shine maganar baka san anwar din ba anwar ibnu arabi yake magana ba wai ilimin duniya irin su science irin su waye irin menene ba anwar hasaken da suke cikin duniya hasaken da suke cikin duniya babu kaman sanin Allah babu kamar sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne wannan anwar din da ake magana malakut kuma shine daga sama ta daya zuwa sidratul muntaha shine malakut to sanin wannan sanin me malakut alam na arwah al arwah al mujarrada wannan ake magana alaji ba wai magana ilimin taurari ake ko <laughs> geography ko ilimin duniyar mars ko jupiter ko ko ko san ko waye da kake ganin arna sun nisa a wannan mm. ilimin ba ba wannan ake magana ba ibnu arabi idan wannan ilimin ne uban uban masu ilimin ne shi wannan arna ma sun cire masa hula akan wannan sanin ilimin taurari mm. da kuɗi ne a wannan fannin ba wannan yake magana ba alaji ana magana ilimin da imani da takawa za su baka shi saboda haka a gaba ya gaya ma yana cewa arziki kala biyu ne akwai arziki ruhani wa jismani wallahi kamar ya san honorable zai mai inkari ya ce arziki kala biyu ne akwai arziki na rai akwai mhm. arziki na jiki arziki na jiki ka cika koshi ka sa riga kai ado ka hau mota kai kwalliya kai waye shine arziki na, na, na, na amma arziki na rai ba ruwansa da wannan kuma Allah ba ba ruwansa da wannan arzikin ka ji mu gaya ma Allah baya kallon sura ku kamar ku ko mene abinda Allah yake kalla wannan zuciyar ita yake kalla in tai tsarki tai tas dattin ka ba ruwan Allah da shi rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la abarra inda wannan adan ake magana da duk su suwaye duk da ba su ne yan fadar annabi ba sallallahu alaihi wasallam wannan kasancewar su yan fadar annabi Abu Abuja suka ce sai an kore su saboda wari suke yi su ba su zo su zauna da su ba Allah ya ce a'a wannan masu warin ni su nake so wala durudul ladina yutuna rabbuhum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wannan ake magana to da aka wannan rabul wannan dai su mun riga mun san sun ci sun ci naman sun ci naman ahadullahi saboda haka waigen su sai Allah muna muna dai ɗan nuna wa mutane ne wato wanda qad ja'akum basairu min rabbikum man absara fali nafsi wa man amiya fa alaiha saboda haka a nan za mu dakata sai di sai a buɗe waya mu a amsa ɗan wanda suka samu mu ƙara gaba insha Allah to insha Allah masu sauraro iyaka wasof za a kira iyaka wasof kuma ba za mu ɗaga ma kira da yawa ba insha Allah na ga yanzu da talatin da biyar inda arba'in da biyar ta yi sha za mu tashi minti goma ba kuma musu ba ba musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullah Mm. Eh, barka. Ya suna ɗan daga muryanka. Tanimu Habib Ayuba daga ina? Kano, To malam yana sauraron ka tambaya ce ko me? Allahumma amin. sosai yana da masu matuƙar muhimmanci wannan gaskiya ya zo ne yana wasu abubuwa wanda inda ba don su ma da fito da wasu ba wasu su kan cewa abin da yake faɗa da su yaji gaskiya ne amma ya fito shafi shafi alhamdulillah na muna jinka gaskiya ne wannan mawuya ba ce gaskiya suna taimakawa suna da mutane suna alhamdulillah alhamdulillah ana fahimta ya alhamdulillah malam tani malam ya ji gaisuwanka mun gode Allah saka da alkhairi muna musa ka ji sunansa Tamim daga Kano dan Kano ne yana miƙo gaisuwa ana jin daɗin karatu yadda malam yake yin bayani. To alhamdulillah muna amsa. Ga wani bawa, salamu alaikum. alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa Barka da waraka. Ya Ibrahim da fatan kun wani lafiya. Alhamdulillah wallahi lafiya lau alhamdulillah. Ya kokari kuma muna malam fata alheri. Malam yana jin ka wallahi. to ba mu da wani abin da za mu ce sai godiya da fata alheri kuma Allah ya kara ba su kwarin gwiwa da jajircewa akan wannan aikace aikace da ake mana amin ya sallallahu alaihi wasallam muna kiran da mutane su tsaya su rika kallon gaskiya duk inda take kar su tsaya su bangaranci addini ba siyasa bane gaskiya ne a nemi gaskiya ko ina ta fito a karbe ta su daina wannan abin da suke yi ita gaskiya mutum ya ji tsoron Allah duk abin da ake faɗi fa Allah yana rikoda da shi in mutum ya je lahira Allah zai tabbe shi gaskiya ne gaskiya ne Allah ya ba mu ikon bin gaskiya ko amin su amin ko muna roƙon mana a cigaba da samun addu'o'i a insha Allah Amin, amin. Assalamu alaikum. Kamar na ja ce an sa su cikin addu'o'i ko? Eh, a kan yankinsu. Salamu alaikum. network nhà đâu ɗauke Bye bye. to ina ga ko daga ɓangaren Saidi ana network ɗin yau ya ɗan yi mana ɗan wasa ba kamar yadda karatun da ya gabata ba amma dai alhamdulillah irsala ta ta isa Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu dace Allah ya sa ba masu kiran direct ne suke yanke mana suke yanke mana abin ba muna kira ga ƴan uwa a buɗe ido a buɗe kunne a saurari karatukan da idon basira Allah ya bar mu akan gaskiya ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta mm. shi ne abin da muke fata ko da yaushe Allah ya mana haka Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah eh, Ibrahim barkamu da wannan lokaci Ma Nasiru kana lafiya lafiya ƙarau ina yi wa babban malaminmu malam abba sarauki hmm. fatan alkhairi malam ya Allah ya saka amin amin ya rabbi wallahi malam abbas wallahi karatu ni sai in ce ma ba dan wani abu sai in ce ni ba karatun da ya na ji daɗin sa kamar na yau to alhamdulillah karatu ya fita ake bukata alhamdulillah fatanmu waɗanda aka yi domin su masu irinmu masu ko da ke irinmu bari alhamdulillah masu rauni haka wanda ake farautar abinan imaninsu Allah sa su dinga fahimta su gane cewa ba lallai fasalu ahlal zikirin nan fada aka ce ku je ku tambayi ma'abuta ilimi hmm. wallahi kullum muna faɗa muna jaddadawa muna ƙara faɗa. cewa abin da ya masu idan baka san abu ka je ka tambayi anin abu kuma ibn miya ya gaya musu waannan irin maganganu na sufaye ba waɗanda suke fahimta su sai sufaye sai halin abun haka abu ba naka bane ka haƙura ka bawa masu halin abin su suka san me suke nufi kullum rigiman abin da ake rigima da waɗannan mutanen kenan ba ma iya lawan tirayin ba duk gaba ɗayan su abin da ake su bisu wa'annan bayan Allah da suka yi shekara wajen shekara ɗari biyar ko sama da haka sun fi ka sanin waye Allah sun fi ka sanin manzan Allah sun fi ka sanin sahabbai sun fi ka mm. sanin tabi'a ai to amma kai kuma da ka zo dan karshen zamani dan watakila ka zo ka ce wai za ka yi musu gyara wallahi zamanin su ya ninka ninkin ninkin baninkin namu mu namu gashi nan da abubuwa na son rai da son zuciya da abubuwa na na abin nan na na yi yawa a rayuwar mu wa'ancan bayan Allah kullum ya za su faɗi da Allah suke to don haka ni ma sadauki yau ba abin da zan ce kawai wannan daɗin abin da na ji yau da aka yi karatu ya fita sai kamata kuma ina fatan yan fahimta kuma su aiki da abin da aka faɗa Allah ya sa ka da alkhairi Sheikh Malam a tashi lafiya Allah ya sare mana ku Sheikh Malam Ibrahim za ku jazakumullahu khairan insha Allah amin malam nasir mun gode sayyidi da mudakala da karfafa gwiwa mun gode kwaye assalamu alaikum warahmatullah ka ɗaga murya ka ba a jinka assalamu alaikum Yeah. Barka ya barka da warhaka. Suna daga ina ake kira? Sunana Muhammadu Mansur dan Nijar mazaunin kasar Mali. Na'am, alhamdulillah. Malam Mansur um, malam yana sauraron ka. Kana da tambaya ne? A wallahi muna ma sai di Abbas Sarauki fatan alkhairi. Alhamdulillah. Malam yana zuwa. Kuma kusan muna farin ciki da irin jan kokarin da ake yi da kuma abubuwan da ake gudanar da muna fata Allah Ubangiji shi ƙara lafiya da babar gwiwa. Duk da yake insha Allah muna nan muna bibiyar dukkan duka wanda ke gudanar suwa game da kokari eh, eh, da ake yi bisa ka janabi na shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji shi kara lafiya da ƙwarin gwiwa amin kusan duk karatuttukan da ake yi ina bibiya samu ni shiga sai ga lokaci Allah na farin ciki sosai to alhamdulillah alhamdulillah masha Allah insha Allah a ci gaba da kokari sai ki muna tare da ku insha Allah To, alhamdulillah. Kuma kusan duk an kai muka sabke kuma mu ɗauka mu ma mu yaɗa cikin sauran guruka da muke da su na wasu da kuma ƴan uwa masu sauraron abubuwan da ake gudanar su. Alhamdulillah, Allah ya ba ku lada kuma ya haɗa mu alhamdulillah. Muna jin daɗin haka, Allah ya saka muku da alkhairi. Ya saka da alkhairi. Amin ya rabbi, amin. Masha Allah, muna fatan alkhairi ya tashi lafiya. Ya, sai an ji insha Allah, mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da waraka. Ya kuma na sai Salisu barka da dare. Barka da yi. Suna daga kuma ina ake kira. Suna na Mustapha Bala mai tabarmi daga Funtuwa ina a gaida sai di. Alhamdulillah. Sai muna gaisuwa. Ayyakumullah sannan ku da kokari. Ayyakumullah sayidi sannan ku muna muna ganin kokari iri daban-daban ai. ba <laughs> ah, haba haba ko ko ne ko ne. Ah, a wane mutum wallahi muna ganin abubuwa muna ganin abubuwa da ake gudanarwa na motsitsika a gidan rediyo da kuma abu abu muna jin daɗi ƙwarai da gaske. Allah ta'ala ya kaddara almajiransu suna bibiya kuma da kyakkyawar zuciya wanda Allah akalli ko ba komai dai in dai an yi haka an bi da kyakkyawar zuciya ko ba ce sun daina waccan tafiya ba za su ɗauka dai in su musulmai ne sauran mutane ma musulmai ne sun fahimci abin da su ba su fahimta ba ne kawai. <laughs> Gaskiya ne. Gaskiya ne zai yi idan aka samu idan aka samu wannan mumanci riba ta fiye shehu ba bukata yake sai kowa ya zama sufi dan dariƙa shehu tijjani dan faida shi a'a mutum dai ya san in shi yana kyautata ma kan cin zaton shi mutumin Allah ne yana kan hanya ma madaidaiciya to ya kyautata ma sauran al'umma a nan musulmi zato su ma cewa abinda suke da dalili da gaskiya ne gaskiya ne to in dai almajiransa suna bibiya da kyakkyawan manufa da kyakkyawan zuciya da nufin Allah Sansan san cewa wato ba mun bata ba ne mun bace masu sa hangen mu ne sai suka dauka mun bata ma'ana mun shiga inda zo ba su kai wurin <laughs> kuma babban riba shi kan shi malamin aika ga dalilin karatun ya sassauta ma'ana irin yadda da ke magana da izza da nuna ya sani ya gane shi kan shi dai ya ce ya haƙura ya gane cewa abin da yake fahimtar nan ya fahimci kuskure a ce an yadda da yanzu sufaye suna da dalilai su na yin abin da suke kawai a fito a faɗa ne ba fito an faɗa ba saboda an riga ba za a dawo ba. Gaskiya ne sai. Allah ya mana tsari da irin wannan. Amin amin dan annabi Allah ya tabbatar da mu Allah ya saka ma malam da alkai Allah ya ƙara kusanci. Amin amin. Amin amin sai muna ziyara Masha Allah sai. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Ga wani Bashir Shirba daga Tashi insha Allah. alaikum. Na'am. Hello. Salamu alaikum. Wa'alaikun salam wa rahmatullah. Wa'alaikun salam. Sunanka, barka da raka sunanka. Kana tare da Mubashir da Gombe. Malam Mubashir, Malam yana jin ka tambaya ko gaskiya mun ji karatu sosai sosai malam mun ji karatu sosai muna tare da Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam Malam Mubashir ya ce an ji ya ji karatu Allah saka. Amin ya rabbi saidi muna muna muna Amin. Amin amin Gaskiya kun ji karatu sosai Allah ya saka. Allah ya saka. Amin. Gaskiya gaskiya da wanda yake jin sauri. Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan sai kira yake tun ɗazu shi ya fara kira wallahi shi sa na ɗaga shi malam. Assalamu alaikum. A ɗauke shi sai. Barka da warhaka. Ya suna? daga Umar ko? Awal, awal. Ok, Mala Awal daga Legas, barka da waraka. Malam yana sauraron ka. Ina gaisuwa ga Malam, a gaishe masa Malam sosai da sosai, muna godiya ga Malam. Malam yana jin ka. Ina amsawa Malam Awal. Ake so da an rusa kai da waɗannan mutane. Alhamdulillah. Saboda malam na rukuta kai da wannan mutumin da yake zuwa yana wa mutane. <laughs> Eh, Mala awal kire. Mala yana jin Ana fahimtar karatu wannan nan ku suna kiran ku da yan to wannan dai shi shi zai baka amsa wannan eh shi zai baka amsa shigo da zan shiga shi yannan in ka tambayi lawan zai baka amsa insha Allah malam zai ji ya ji ka sosai da sosai malawan sai hanya yawa masha Allah amin amin a yana ga akramukalla dama na ce ba za mu ɗauki abin nan da yawa ba ban sani ba amma yanzu kaga mun yi awa biyu da minti goma sha hudu ba za mu ce kaga haka nake so haka nake so da mu ba na son mu dinga yin sau awannin nan da yawa dan awa biyu awa biyu da kwata haka a tsaya dan masu sauraro na audio su saurara su ma ba tare da sun takura ba gaskiya ne a kalla. malam sai a yi mana addu'a kuma sai Allah ya kai mu sati mai zuwa in malam yayi a ƙara zuwa abu wannan ilimai ya a cikin amin Allah kuma ya mana ya ba mu albarka shi wa tijani amin radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma amin yadda suke so gwadaben annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka dora mu akai ka tabbatar amin yadda suke so gan mu Allah ya sa mu zama hakan yadda suke so mu zama amin barkan annabi sallallahu alaihi amin akram Allah ba mu soyayya annabi sallallahu alaihi wa wasallam tsantsar madarar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya hada mu da annabi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam Allahumma amin a duniya da lahira wa ma zalika alallahi bi azizin Allah kuma ya biya mana bukatun mu na alkhairi da bukatun masu wasitin bukatun su gurin mu akwai dan uwa da yace ai musu addu'a na kamar yana so ya faɗa network da ya dauke to duk masu eh, neman addu'a ko yankin Katsina ko Zamfara wanda suka kudirce a ransu duka da duk kan musulmi muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya gabarta mana dukkanin zunubanmu wanda muka yi da kuskure da wanda muka yi muna sani da wanda muka yi a rashin sani da wanda muka yi da sani da wanda muka yi da ganganci da wanda muka yi na kuskure duk Allah Ta baraka wata ala ya gabarta mana da wanda muka jinkirtar da wanda muka gabatar duka Allah Ta baraka wata ala ya yafe mana albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam kasar mu Allah Ta baraka wata ala ya mata dauki Allah ya mata ɗauki, Allah ya mata ɗauki, Allah ya mana tsari Duk inda ake fuskantar Allah ta Allah wata ala ya kawo mana aminci a gurin nan, sannan harkar Isra'ila da ta matsa wa Falasɗinu a ɗan kwanakin baya yanzu su ma Iran suka sako su a gaba ya Allah ya ka ba wa Iran nasara akan Isra'ila akan wannan har-haren da za ta kaiwa za ta kai Isra'ila Allah ka ba ta nasara yadda suka kuntata mana a baya suka kashe mana falasɗinawa a Gaza muka ji takaici ya Allah ka faranta mana ka musanya mana a 'yan kwanakin nan dukkan wannan sawari da Iran za ta jefa ya Allah duk ka sa su hadafi in sha Allah su isa hada biyuwa wa yau ya yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillah sha Allah tabaraka ala ta'ala ah, subhana duka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin mm-hmm. walhamdulillahi rabbil alamin ma salam. alhamdulillah sai kuma Allah ya kai mu insha Allah sati mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah